أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابه في قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan 4 miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda jiya mun yi magana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana magana kan tsagiran duniya da aka yi waɗanda duk girman su an ba da kisa annabi Ibrahim aka yi maganar mutanensa aka yi maganar Lut alaihi salam da mutanensu aka yi magana annabi Shu'aib da mutanensa sanaka ka za ka yi mana bayani to ai kisan ba ta isa ba akwai adawa akwai samudawa duka waɗannan mutane sun rayu a doron ƙasa aka zo aka haɗa da su da ƙaruna da fir'auna da hamana dukkansu sun yi ma Allah fito na fito aka ce kuma waɗannan mutane ba su tsere ma Allah ba Allah ya damke su ta haka nan ana nuna mana cewa duk wani da za a yi duk wani matsayinsa ba zai fita wajen waɗannan mutanen ba matsayi in ma dai ta hanyar mulki ne ko ta hanyar kuɗi wadata ko ta hanyar faɗa a ji matsayi na mulki to duk kuma an yi su kuma an gan sun ƙare da kowa ya tafi shi ne Allah ko ta ala ya ba mu labari nuna mana hanyar da tafi tsira kawai wanda suka hau hanya mai kyau su ne wanda suka bi abin da aka ce in ko ba haka ba duk abin da mutum ya yi a duniyan nan na matsayi ko na wani abu bai da bambanci da gidan gizo-gizo a banza kenan misali bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحى البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وفي ذلك لآية للمؤمنين kamar yadda dai aka yi magana waɗannan jigajigan duniya da duk abin da suka mallaka da komi an gama da su sai Allah ya bada misali ya ce matsalul ladina takhazu min dunillahi awliya kwatankwacin waɗanda suka riki wani Allah tabaraka wa ta'ala suka jawo shi suka ɗauke shi shine masoyinsu shi zai kula da al'amarinsu kamar salil an kabuti ta hazard baitan kwaci kamar gizo-gizo ne da ta gida Ran nan da muka fara suran mun yi bayani akan yadda malamai suke magana ankabut idan ka diba cikin ulul himma aka ce shine dabba ko gizo-gizo ne dabba wadda tafi kowace dabba himma domin ita ranan da aka fitar da su aka haife su ranan kowa ke saka gidan shi ashe wannan himman akwai dalili ya ka ce shi gizo-gizo ita ce wata irin dabba wadda take da rashin mutunci na ƙarshe domin su aka ce idan maman ta ɗauki kwai to sai su kashe baban kashin farko sai a kashe mijin bayan nan idan ta zo ita kuma ta kyankyashe su suka haifo ta haifo su su kuma sai su kashe uwai to idan suka kashe uwai su kuma sai su zama su da yawa sai su kuma su yi ta faɗa da juna su kakkashe wasu da yawa daga cikinsu don haka 'yan kaɗan ne za su rayu to tunda sun kashe uban sun kashe uwan sun kashe dangi ma to kowa yanzu dole ya nemi gidan shi kawai ya je gida to sannan kuma idan suka gina gidan nan suka gama gaba ɗaya gidan nan nasu bai maganin rana bai maganin ruwa bai maganin sanyi bai maganin komi ga gida an saka an kwana aiki an wuni aiki su ta sake-sake zan ba haka nan kuma gidan bai da amfani sannan gidan nan kuma duk wata dabba in ta shiga ciki ya zama tarkonta domin idan kuda ya biyo ta ciki idan wane ne ya biyo ta ciki ya zama tarko ya zama mai makami sau da haka zaka ga wani lokaci sun saki wannan zaren in kuda ya shiga ciki ya saki wani zare ya jawo shi kusa da shi ya tsotsa kuma kudan saboda wannan abu na dinsa saboda aka ka tsaya ka kalle ka daya akwai abubuwan ban mamaki to wannan misalin da kuka gani shine malaman balaga suka yi magana a cikin muqarrar na mamlaka suke cewa akwai amsalul qur'an misalan qur'ani da ya bayar aka ce wannan misalin da aka kwatanta bautan mushrikai ko kafirai da zamanta aikin banza aka kwatanta ta da gidan gizo-gizo aka ce larabawa ba su taba jin wannan misalin ba sai a kur'ani ba wani wanda ya taba hararo wannan misalin ya gaya ma larabawa suka ji irin wannan misalin da Allah ya bada shi alkur'ani da gidan gizo-gizo da wannan sai qur'ani hakan nan lokacin da aka kwatanta rayuwar duniya da sarab kaman kawalwalliyar rana aka ce kwatankwacin waɗanda suka yi bautan Allah suka yi wani abu karkatattu su ma kwatankwacin su kaman walliya ta ruwa ne wanda matafiyi zai kangi ruwa akan titi yana ganin kaman ruwa ne hatta ida menene ah, abun nan kai eh, awa ah, na hatta yi nami ai lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafa'u hisabahu yana tsammanin ruwa ne eh wannan kaman nan kasarabin yasabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafa'u hisabahu aka ce kwatankwacin bautan wani wasu nan din wani Allah da suka rike kwatankwacin shi kaman sarab sarab shine ne suna cin mai mirage da turanci wannan shi din da zaka gani a hanya in kana tafiya ka ga kan gaban ka kaman ga ruwa can kwance kaman kwatan kwatan aka rayuwar duniya take sai ka isa wurin ka je kana tsamanin ruwa ne sai ce lam yajidhu shay'an wajada Allah fa wafahu abu. sai mutum ya je wurin ya tara ashe ba komai bane ba ruwa bane to kamar kwakwal wal ne sai ka ganta kaman da kyau sai ka je wurin ka gashe shirme ne to waɗannan misalan da aka bada su ake cin kaɗan daga cikin amsalul qur'an kenan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hikima ta larabawa da suke da ita wanda mun sha gaya muku nan cewa akwai jigajigai waɗanda suke ruwa lokacin na larabawa na baitoci kamar irin su kusu bin iyadi aka ce kusu bin iyadin nan zai iya fara magana tun da safe har zuwa yamma yana magana amma bai maimaita kalma ba bai maimaita kalma guda ɗaya ba yayi wannan maganan ya gama kuma akwai waɗanda su kuma za su riƙe duk maganan da ya faɗi su kuma ba su yadda kalma ko ɗaya ba kuma shi ya gama wasu ma su yi kuma su ɗauka gaba ɗaya su riƙe ba su yadda kalma ko ɗaya ba su kai ma 'yan garin su kuma to sai ka auna da shi da su shi dai kirkiro da kai yake yi abin shi babu wani abu su kuma waɗannan da sun ji su riƙe kuma su haɗa nashi da kamar mutum goma su riƙe nasu gaba ɗaya lokacin ba tef ke akwai ba abin nan ke akwai balle a rikodin da ka su riƙe kuma kowa yadda yi nan akwai alƙalai su kuma suna zaune su kuma su ji inda kai kuskure su gyara aikin su kenan su duk abin da ka faɗin nan za su riƙe kuma su rike inda ka bata su gaya ma daidai ga gyaran da aka yi a wuri kaza baitin ka na kaza da kai magana ka ce kaza ka ce kaza ko ka sato ko ka kwaikwaya to da aka an yi nan sai dai ka cire shi kai naka haka za su gama wannan alƙalancin waɗanda aka zo suka yi aka yi sa'a suka ci a wannan aka yi su ake ce ma al saba ko kuma almuqalla muallaqatu ashara a wannan lokacin wanda ya fice sai a ɗauki tashi aje a rataya jikin Ka'aba ta rataya waɗannan su ne mashahuran wanda suka yi shekara zakarun wannan shekara na harshe amma duk da haka nan da wannan harshen nasu da wannan iya maganar nasu da ƙur'ani ya zo da irin wannan misalin sai da suka sallama suka ce gaskiya wannan ya ba su san wannan ba saboda haka wannan ke nuna mana dole ne mutum ya yarda ya gazganta manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan abu babba ne daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka aka ba mu misalin nan gashi nan misalin waɗanda suka yi bautar wani Allah to gidan wannan bautar ta su kwatankwacin a kwatanta ta sai dai a kwatanta ta da gidan gizo-gizo wa inna awhana albuyuti baitul ankabut mafi munin raunin gida shine gidan gizo-gizo tunda bai da amfani mai gidan ma zai jike da ruwa an yi ruwa ya mai duka kai ma in ya baka haushi ka sa tsuntsiya ka yaye gidan ka yar ba amfanin gida ga gida ma ba amfani to kama ka bauta wani Allah take duk wanda ya bauta ma wani Allah wannan bautai ba za ta mai moriya komi ba la duniya wa la fil akhirah law kanu ya'lamun inda sun sani da sun gane wannan inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay Allah tabaaraka wa ta'ala yana sane ya san duk abin da suke kira na kowane irin abu ne da suke kiran nan ya san su na gumaka ne wala asnamu wa ghairiha duka yana sane na gumaka da wasansu yana sane da abin da suke kira wanda ba shi ba wa huwa al aziz Allah shine mabuwayi al hakim sannan mai hikima su ko sauran waɗanda suke bautawa la tusminu wa la tubuni min jo ba sa sa aiki ba ba sa maganin yunwa sannan la tanfa wa la tadur ba sa cutarwa ba sa amfanar da mutum komi na aka bautar su ma aikin banza sunanta amma Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda za a bauta mai ka ci moriya abun ba ka bauta mai ba ma ka samu balle da ka bauta mai tilkal amsal waɗannan misalai da kuke ji shine amsal qur'an din da ake bawa da misali an bada da mutane ta an bada da su jigajigai nadribu halin ne muna buga misalan nan ne muna kawo su ga mutane gaba daya ana ma kowa bayani ya gane wannan abun wa ma yaqiluha illa al-alimun amma ba masu lura da waɗannan misalan da ake badawa sai masu karatu sai masu ilimi shi yasa jiya muka yi magana nan cewa hanyar da zai sa mutum ya tsira duk wanda yake so ya tsira a lahira ya shiga aljanna ya tsira ya ji daɗi a aljannan nan to kuwa babu makawa min talabil ilmin nasa dole ne sai mutum ya nemi ilimi mai amfanin nan qala allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan wa ma fahimahu salafu minhuma Allah ya ce manzon Allah ya ce sannan da magabata kuma suka fahimta daga magana Allah daga magana manzon Allah sai dai wannan ba za a ce ma ga dole da inda ka je ka koyo ba duk inda ka ga yayi ma ka je can ka koya amma dole ne labudda mutum ya zama ya san wannan sanin irin waɗannan karatu karatutukan sanin qala Allah qala Rasulullah fa'idodin shi suna da yawa karanci daga ciki shine a lokacin da kake da ilimi za ka gano wasu abubuwa waɗanda za su taimake ka su sa ladaka ta zama ɗingimemiya a duniya cikin 'yan mintoci kuma za ka yi wanda wanda bai sani ba kuma ba zai iya ba kuma ya iya misali yau nan ɗazu muka karatu muna ba da goron azumi a yanzu muna da goron azumi da goron sallah yanzu mata muke ta ba goron azumi goron azumi na sababan lin jaki minan nan mun taba karanta shi yau mun karanta kusan lambobi na saba'in ya ma kusa karewa amma a ciki aka ce duk mutumin da yake karanta qul a rana so goma dalilin wannan karatun ya sa ya shiga aljanna yanzu wannan mutum ba zai iya ba kama yi mutum bai sani ba zai karanta ka karanta ta so goma wannan karatun da kake yi zai sa son da kake mata kake karanta ta har ka iya maimaita ta so goma a rana aka ce ya sa ka zama dan aljanna ta dalilin wannan karatun ta so goma yanzu wannan akwai wahala ko traffic light ta tare ka ba za ka yi karanta sau goma ba akwai hanyoyin da suke da busy idan aka tare ka kafin a juyo a dawo kanka ka karanta lau ya fi masu goma kamar shi ɗayin ba zai bari sannan muka zo wurin da kusan kowa a rayuwar shi sai ya je ko dai ka da shirin ka ko hanya ta bi da kai ko ma dai menene shine kasuwa kasuwa na san nan kowa ya taba zuwa kasuwa ko ta hanya da ka wuce ka taba zuwa kasuwa to aka ce wanda ya zo kasuwa aka ce wanda ke karatun shiga kasuwa wannan karatun ta dalilin shi zai kubuta daga shiga wuta sannan shiga aljanna aka ce wanda ya zo kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir so daya in ka faɗi wannan za a rubuta ma lada dubu so dubu dubu so dubu sannan a kankare ma zunubi dubu sau dubu sannan a ɗaga ma matsayi dubu sau dubu sannan a gina ma ɗaki a aljanna yanzu wannan akwai wuya kamar ma da karatu ba za a san shi wanda ke da karatu in ya rika yin wannan kai baka da karatu shi kuma kuna ta shiga kasuwa in an je lahira matsayin ku ya zama daidai amma ba abu bane mai wahala yi to amma fa yin shi sai ka rika addu'a duk abin da kake jin nan da wannan karatun da wannan abin da zakai azkar da zakai sai ka rika addu'a cikin addu'a yana lokacin da kake addu'a sai kuma ka rika roƙon Allah ya baka muwafaka da dacewa akan yin abu domin wani abun ka san shi in ba baka muwafaka ba sai kai kwana bakwai ma baka tuno shi ba kuma ka san shi da za a gaya ma ka san ka san wannan abu amma ka yi kwana bakwai baka yi ba Domin hana ka yi rashin muwafaka ne yasa sannan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu kalmomi masu sauƙi a faɗi wanda duk ya lazimce su ɗan aljanna ne ya ce sai dai zai wuya kuma wasu su yi sai sabai suka yi mamaki sanzu Allah kalmomi masu sauƙi kuma duk wanda ya lazimce su ɗan aljanna ne sannan kuma ka ce zai wuya a yi ya ce yi Ya ce idan mutum ya zo ya sallame daga sallah ce subhanallahi so goma alhamdulillahi so goma Allahu akbar so goma Ya ce idan ya yi duka a sallolin shi guda biyar da hamsin kenan a yini ce to a ne ku da hamsin a wurin Allah shi zai linka biyar kenan a wurin Allah idan ɗayanku ya zo kwanciya da daddare ya zo kwanciya sai ya ce subhanallah so uku alhamdulillah so uku Allahu akbar talatin da hudu ya ce in an haɗa ɗari kenan sai ce to a wurin ku ne ɗari a wurin Allah dubu ɗaya kenan ya linka muku sai ce amma masu yi ‘yan kaɗan ne wanda koyi lazanci kadan aljanna ne sai ce aka ce manzon Allah ne zai sa ba za a yi ba yace ce ku idan yayi sallah kawai yana sallamewa sai shaidan ya ce mai tuno kaza tuno kaza tuno kaza tuno kaza sai ya wof sai ya fita daga masallacin bai yi ba ko kuma ka ga kamar an tsira mai basilla ko kamar yana bisa garwashi ana sallar wani an ce da Allah kashe waya da an sallame daga sallah ka ta sallama sai sauri ya kunna waya yana jin wani abu ya shiga burum burum sai ce me a ciki to kira ne ma sai waje cikin nan shi yau zai yi ba ana yi ko ba yi kuma a wani wuri a sallan ai cewa ya wanda ya salla cewa bayan ambaton Allah bayan sallar farilla ya ba mutum shiga aljanna ya kare shi daga wuta ya ce idan ɗayanku ya yi sallah sai ce subhanallah sau talatin da uku alhamdulillah sau talatin da uku allahu akbar sau talatin da uku sai cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya cike na ɗari ya ce Allah zai gafarta mai zunuban shi ko sun kai kun fatte teku sannan kuma yana da wuri a aljanna to yanzu ana yin sun yi sallah kai baka ganin masu kurkura ma ba wai yara kanana ba aka sallame daga sallah da suke fita daga masallaci mu koma kan wancan ya ce shi wannan mai talatin na farko subhanallah talatin da alhamdulillah talatin da allahu akbar talatin da ake wajen bacci su kuma abin da ke hana mutum yi da ya fara subhanallah daya subhanallah bi sai shedan ya zo ya rika lallasa shi yana sa mai dadi ko ana zafi shi sai yana jin iska dadi wurin kwanciya yayi dadi sai su kawai sai ya bacci shedan ya hana shi wannan saboda haka shedan ba zai bashi a lokacin baccin yayi ba na san wasu da za su faɗi za su ce wata ran ma sai mutum ya fara sai ya ji su ya wuce sai ya fara bacci ya tuno guda nawa ba yi ka ƙara ɗaukowa daga farko ya su ka fara ɗaukowa daga farko su in ba ya sa ba har gari ya waye ba ka yi su ɗarin nan ba haka na faruwa ko bai faruwa to radda kaga ka dace ka yi ka samu muwafaka ba baka dace ba ba za ka yi ba to kuma yaushe aka san ran da za a mutu ka sani ko san radda baka yi ba sannan a ce a zo a tafi sun haka kun ga waɗannan abu ne wanda ba a sanin su ba a dagewa a kansu kuma sai kana zuwa kullum kana zuwa makaranta ana maimaita ma a faɗi ɗin na a ce ma ka yi shi ma mai faɗin ya tuno shi zai sa tsohon lokaci ko kwance ya ce kai kada fa ya tuna ma mutane ya zama shi a ta'amurunan nasa bilbiri watan sauna an kun sai kawai mutum ya yi kai ma da kaji sai ka ce to gaskiya ko yau fa an tuna mana kada fa mutum abin da ya sani ya zama linzami wani ilimin da ya sani ya zama mai linzamin ranar lahira bari ya yi kokari ya amfani da abin da yake bi wannan makaranta ke ba da wannan ita ce ke sa mutum ya dinga toho idan kana zuwa makaranta kullum ka ji an ce a yi a ce a bari kwatankwacin kamar fulawa ce da aka dasa ta yar karama idan ana ba ta ruwa kullum ana nan wata rana girman da za ta sai ka shan mamaki kuma ko aka dasa fulawa ba ta shan ruwa to wata rana ko sai kaga ta yi yaushi ko da abin nan haka ran mumini yake idan ko mumina nan dai mutum yana zuwa wurin da za a rika ce mai Allah ya ce manzon Allah ya ce to kamar ana yayyafa ruwa ne ga ciyawa kullum wata rana zaka sha mamaki wanda ka dasa kai kadai wata rana baka iya balle ta kai kadai ma idan ta girma ita ce ya dan fito ko to naka waɗannan su ne abun nan dinsu da wannan shine zamu zo ku gani nan gaba da aka yi maganar sallah aka ce wala zikrullahi akbar ba sallah kadai ba an batun Allah nan da aka baka kai a ciki ba karamin abun nan bane تلك الأمثال ندربها للناس وما يعقلها إلا العالمون با وندك غان ودن سيما سيلمي إنما يخشى الله min عباده العلماء waɗanda kawai ake sa ran su ji tsoron Allah daga cikin bayinsa su ulama malamai yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya kau dan haka idan mutun yazo ya kasa gane wannan ta shekara sittin ko ka wuce haka baka iya karatun Qur'ani ba baka da wani kaso na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce daga cikin magabata matasa da idan suka ga mutum da hurhura su ba abinda da suke so da ya hurhuran nan banda su yi mai murna da Allah ya raya shi ya tsawon rai haye hurhura to amma fa sai su yi mai tambayoyi guda biyu ko su yi mai tambaya dan su yabe shi ko su yi mai tambaya dan su ce Allah ya tsine ma kai ko abinda suke zuwa sai su tambayi mutum da suka ga yayi kurkura su ce ma dalla da Allah ya raya ka kana musulmi a cikin musulunci har kai kurkura mu ne ma murna da wannan matsayin dan babba ne a ce kana musulmi kai kurkura amma mi ka riko daga Allah daga manzon Allah ka ji tambayar abun nan magana ta biyu mi ka riko daga manzon Allah kana da wani abu na ka iya karatun Qur'ani mu ma mu ji daga wurinka ko ko kana da wani abu na hadisin manzon Allah da zaka gaya mana idan mutum ya ce eh, su ce hani Allah ka ne ma murna da Allah ya ma wannan tsawon rai mai albarka ga ka rayu a musulmi kana ta aiki ga waɗannan abin tare da kai idan kawo mutum ya ce babu sai to iri irin ka Allah ya tsine muku da kuka yi tsawon rai ba amfani to ce ko kun ga aka tsauna waɗannan yanzu ka mun iya kirga tsinannun tunda mutum yana gani a maimaita mai a mai magana a gaya mai dole ne fa littafin nan na Allah sai mutum yana da kaso sai ka iya karanta sai ka samu wurin da ka iya karantawa kuma kana neman gano me aka ce a wurin iya rayuwar ka haka mutu ba za ka bar wannan ba amma wasu ba sun dauka wannan sai a ci a ta time ne idan ka samu dama ka nema in baka samu dama ba wani ma ya tafi dan ya haɗu da wani wurin wani ma dan bai da abun yi ran da ya samu abun yi ya yi shekara guda bai ƙara zama wurin ba sau da aka sai mutum bai da aikin yi in ya ga bai da komi sannan ne zai tunanin cewa ya kamata yanzu ya je ya ji wani abu na ƙur'ani ko ya gane wani abu daga ƙur'ani wannan mummunan fahimta ce ga wannan abu sau da aka kun yadda suke so haka suke tambayan mutum ce ka san wani abu na alƙur'ani ka san wani abu na kaso da za ka gaya mana na alƙur'ani in akwai madalla in ko babu su ce rayuwar mutum ba ta yi amfani ba a cikin ulul himma ne muka faɗi wani da ya shekara tasa'in da bakwai ku dubi shekara casa'in da bakwai aka zo ana gabatar da shekaru yadda wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi shi da ya tashi kawai sai ya ce ni ni wane wane wane shekara ta bakwai aka ce bakwai a ga tsoho har ya duka amma shekara bakwai ya ce shekara ta bakwai aka yi mamaki ya ce na san za ku yi mamaki kamata ku ce shekara ta bakwai to shekara ta casa'in da bakwai abin da ya sa na ce maku shekara ta bakwai wannan bakwai din su ne nike sa ran akwai alkhairi ciki nike fatan in Allah ya karza abin da nayi a ciki to ina fata Allah ya mara ma amma casa'in din nan duk a banza suka wuce ba amfana da komi ba ban sa Allah ba Ba sa abin da Allah yake so ba Ba sa abin da haka na rayu a banza wannan casa'in din bakwai din nan su ne wanda na gyaru na koma ina neman in samu waɗannan abubuwan nan haka ilmun nafi lazim ne labudda kai kokari ka gano wani abu da zaka fahimta daga alkurani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ma fahimahu salafu minhuma dole sai ka gano wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku duba wani wuri cewa yi man arada Allah bihi alkhair duk wanda Allah ya so shi da alkhairi yufaqihu fi dini to sai ba shi fahimtar addini ya rika gane abin da ake magana addini ai sabanin mafhumul mukhalafa ba sai ka tambaya ba wanda Allah bai so shi da alkhairi ba kaga ba zai fahimta ba ba zai gane wannan ba kwata kwata yazo zai bar duniya Abdullahi bin Abbas yana yaro karami dan lokacin bai fi shekara 10 ba yazo ya kama shi ya rike yace Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini sannan ka bashi fahimtar sanin ma'anar alqur'ani bai roka mai zama kudi ba bai roka mai abu ba amma daga baya an ce maku talauci ya damai amma kuma ya samu wannan din sai da kai ga sahabbai manya-manya ma suna karatu a wurin shi har nan nan muka yi maganan shi aka ce a lokacin gwamnatin Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya rika gabatar da shi yana jawo shi kusa-kusa har sahabbai suka rika jin ba sa jin daɗi suka rika cewa za a rika kawo wannan dan yaro cikin mu kullum in mu zauna sai a kira wannan dan yaron mu ma muna da yara ai da mu ma sai mu zo da namu Umar ya ji suna wannan maganan suna korafi ya ce za a nuna maku yaron nan a jiki ne yake yaro sau da aka nan ko sai ya kira su ya zaunar da shi shi abdullahi aka kira shi ita shi dama da ya ji an kira shi ya yi tunani ko wani abu saboda wannan korafin da mutane suke shi yake so ya magani ya tambayi sahabbai ya ce menene fassaran sirrin da kuka gano a ƙarƙashin wannan sura idza a nasrullahi wal fath ya ce sabon nan wannan ya kama ta nan ya ce aya wannan tana sanar da cewa in annabi ya gama aiki an yi wane ne ya faɗi wasu ma ya ce suka ja bakinsa suka yi shuru ba su ce a'a ba ba su ce ƙala ba suka yi shuru sai ce kai abdullahi mai ka fahimta game da wannan suran kai ya ce shi wannan sura abin da ya fahimta da ita tana sanar da mutuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da ita tana sanar da manzon Allah domin da aka ce idan jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذن الدين الله nasara ta zo wannan da nasara aka samu cin nasara aka samu ka kama garuruwa to yanzu aiki ya kare saboda haka kawai yanzu kaga mutane na shiga addinin Allah jama'a jama'a to shi yanzu kai ka gama aiki fasabbih bihamdi rabbik kai tazwihi da gode ma ubangijinka wastaghfirhu innahu kana tawwaba ya ce ɗan saƙo idan aka aiko shi kuma ya gama aikin shi ya rage masa sai komawa gida tau ka gama aiki sai ina ba sai gida ba kuma aka ce daga nan ka gama aiki yanzu kai ta tarzihi kana istighfarin dan Allah ya ƙara ma matsayi ka gama zama nan wurin za ka koma inda ya fi nan wurin don haka kai shiri ka ɗaura kayanta za ka koma gida Umar dan Khattab ya ce to ni ma abinda na fahimta game da wannan suran kenan take nufi tana sanar da mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kun ji abin da yasa ya ko ka gani yanzu da naga da kuke gani ina jawo wannan yaron kusa dole daga nan su shuru ya fito so da haka darajarka mi ka sani darajarka mi zaka iya yi ka sani darajarka mi zaka iya yi daraja ta biyu idan aka ce an yi karatu ka karanta ma aka ce za ka karanta ka san abu a cikin littafi ka ɗauko shi ka sa a zuciya sannan ya dawo kan gaɓoɓinka a gan shi a aikace to ya gama amfani an gama samun nasara in ko ba wannan to babu ba ko ɗaya da haka wannan shi ne falakallahu samawati wal arda bil Allah ya halitta sammai da ƙasa da hakkinsa da gaskiya babu wani kayan wani a ciki kuma dan ba dan wasa ba ba dan haka nan ba da gaskiya aka halitta su saboda a zo a yi bauta ba don wasa ba ba wani abu bane a cikin inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin a wannan abu kuma akwai abun lura ba ga kowa ba sai ga mu'minai utlu ma uhiya ilayka min alkitab ka karanta masu kai bayani ka karanta abin da aka saukan masu ya rasulana ka karanta abin da aka saukan mana cikin alqur'ani karanta littafin Allah wa min sala sannan ka tsaye da sallah to kaga yanzu wannan ka so kammala littafin fa shi ma utlu aka ce ka karanta littafin nan ci gaba ashe an umarci shugaba an umarce mu alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun wani wani aka ce innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabu haka dole ne karatun littafin dole ne so da haka dole ne a karanta ka karanta wa aqimis sala sannan ka tsaye da sallah kaga kaman wancan din ne innal ladina yatluna kitaballah wadanda suke karatun littafi wa qamus sala sai an yi karatun farko sannan littafin a karanta sannan imam al-bukhari ya sannan ai sallah imam al-bukhari yazo yace babul babun babin da ke magana cewa al-ilmu qabla al qawli wal amal wadannan mun karanto babin da ke magana akan kafin kai magana sai ka ilimi kafin kai magana kafin kai aiki da aka wannan dole ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana wato abun ki alfasha da abun ki ga shari'a tana hanawa sai ya ce wala zikrullahi akbar ya ce ambatan Allah ya mafi shi yasa shi mai wabil sayyid ibn al-qayyim sai ke cewa kada ka fara ma sallah tana hana alfasha tana hana mummuna aiki yace amma ambaton Allah ma da kake samu a ciki in faɗi amfani amfanin da take ma na ka samu dama kai ka zama cikin masu ambaton Allah an zabo ka ka dinga cewa Allahu akbar an zabo ka rika cewa subhanallahi alazim wannan baiwar da ka samu kyauta da darajar da ka samu ta dalilin kana cikin masu ambaton Allah darajar tafi ma hana ka alfashar da tai da munkar din da tai in wacce illa ce wadda kake tunanin wata illa za a yi ma ka samu a jiki ko wani abu wannan ko in ka samu daraja ce wadda za ta kawo ka har kusa da Allah tabaraka wa ta'ala mai ambaton Allah kusa da Allah yake zuwa naka wannan babba ne wallahu ya'lamu ma tasna'u Allah ya san abin da kuke aikatawa in alkhairi ne alkhairi ne in ma sharri ne sharri ne waɗannan su ne ayoyi na gan su da yawa bari mu shiga da sauri mu ta tafiya ciki da gudu ko sharhul kalimat masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kwatankwaci ai sifatu wa halul ladina takhadhu asnaman yarjuna naf'aha wannan sifa da halin waɗanda suka ɗauki gumaka suna fatan samun amfaninsu to kaman wannan ne ka matsal an kabuti ta baitan kaman kwatankwacin gizo-gizo ne wanda ya riki gida aili nafsiha ta ilai suna zuwa cikin gidan wanda za su tattara su kwana auhanul buyut ay adhaful buyut wa aqalluha jadwa wato mafi raunin gida da wanda ya fi karancin amfani shine jadwa shine abin da ba fa'ida babu karancin fa'ida ba zai bada fa'ida ba shine gidan gizo-gizo ya ma ya dawo na min dunihi min shai Allah ya san abin da suke kira na duk wanda ba shi ba na duk abin da suke kira ai min al'autani na gumaka wanda suka yi da kasa ko da wal da waɗanda suka yi da abin tsada zinariya ko duk gumaka wa gairuha wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi al-hakim mai hikima ay al-ghalibu ala amrihi Allah yana rinjaya kan ayyukansa babu wanda zai gagare shi al-hakimu fi tadbiri umuri khalqihi kuma shine mai hikima wajen tsara abin da ya shafi bayinsa duk abin da kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara a halitta shi yafi ma wa ma yaqiluha illa alalimu ba masu sani ay na billah shine wanda suka san Allah tabaraka wa ta'ala wa ayatihi da ayoyin Allah wa akami shar'ihi wa asrarihi da hukunce hukuncen shari'a da sirrorin shari'a sai wanda suka san wannan khalaqa Allahu samawati wal ard Allah ya halitta sammai da ƙasa ay min ajali an yu'bada la lillahi wala lil batil saboda a bauta ma Allah din ne aka halitta su ba don a zo a yi wasa ba ba don a yi wani abu na shirme ba duka gaba ɗaya an yi shi ne don saboda Allah ta wa ta'ala a bauta masa sau da haka Allah bai halicci mutane dan wasa ba wannan abun nan ne abun nan da aka yi magana cewa daga cikin usul abun da ake so ka sani Allah ta baraka wa ta'ala ya halitta mu walam ya turukna hamalan ko sudan bai halitta mu haka nan a banza ba ba wani doka a ya ba da doka dan adam an ba shi doka dole ya bauta ma Allah tabaraka wataala ya bautan da ta cancanta saboda haka shine nan kuma nan khalaqa Allahu samawati wal ardi bil haqq utlu ma uhiya ilayka min al kitab ay iqra ya rasulana takaranta masu ma unzila ilayka min al qur'an abinda aka sauka ma na Kur'ani. wa aqimis salah sannan ka da sallah ku ji wannan kadai wajen tsaye sallah mutum ya ji ko shi yana tsaye da sallah ko baya tsada ta tsaye da sallah abinda za a ce in ka yi ta yi ta tsayu shine bi a a ai makamata mura'i fiha ha mukamatan wato mutum ya tsaye da sallan nan tsayuwa mai kyau mura'i fiha ha yana lura da sharuɗa ya san menene sharuɗan sallan wa arkanuha da rukunanta wa wajibatuha ya san menene wajibi a ciki wa sunaniha ya san sunnonin yanzu kuna ganin da zamu rufe kofar nan ba za mu kama wani ba a ce yau so ake sai an jero sharuɗan sallan nan duka a jero wajibabbun sallah duka a jero rukunnan sallan nan duka sannan a jero sunnoninta duka kuna ganin maka ƙulla kofar na aka gwada ba za kama wanda bai san wasu ba ko a gwada ku gani <laughs> a kun ci a gwada kawai ku fasa karatun yau mu yi shi tatbikan a ɗauka mu fita nan mu tara ƙofa mu zamu da wasu mu ce to ku ku zauna daga ciki ku an san mana hadda wanda duk bai ba kuma in ya fito waje zai gane bai da wayo ku ga yadda za a yi ku gani a gwada a gani yau mu fasa karatun mu ce to yau abinda kawai za a yi yanzu a fita waje a yi layi shike nan mu kasa mutane kashi goma mu ce kawai a yi layi goma mu an shi masu hadda kuma masu masu hadda guda goma saboda a kada kai dare kawai kowa ga layi shi mutum goma su biyo ta nan wannan su biyo ta nan wannan su biyo ta nan a shiga an shahada kawo mana rukunan sallah a sharuɗan sallah farko farko guda nawa ne sannan bayan haka nan in kace guda kaza ne a ce to jero su kuma ba a jeri ba ma ce daga wannan sai wannan a'a guda kaza ne su muke so ka lissafo mana duka yadda ka ce guda kaza ne in guda takwas ne in guda goma ne kawo mana su dukansu kuma a hargitsa ne kawo su su goma yawwa ka gama nan to rukunan sallah guda nawa ne faɗi adadi kawo yawansu ka gama to babban sallah guda nawa ne kawo yawansu kawo su jero ɗaya bayan ɗaya har a gama ka gama alhamdulillah to sunnonin sallah guda nawa ne faɗi adadinsu kawo su ɗaya bayan ɗaya kada ma a ƙara da za a ƙara ce to kuma abin da ke ɓata sallah guda nawa ne su ma jero su kawo mana su kuna ganin za a samu matsala kai yanzu tambayi kanka kaji wannan tambayin yanzu duk san ansa kai ne yanzu za ka yi kanka alƙalanci ƙaddara yanzu ɗin tsare ka aka yanzu an ma tambayin to kakka kawo mana ansa nan je ka gida ka maimaita tambayoyin ka ba kanka ansa ka ko ka sani shine kawai yanzu yanzu ba za a tsaran ba amma kowa ya je gida ka maimaita ma kanka wannan tambayan sharuɗan sallah guda nawa ne rukunnan sallah guda nawa ne kuma sannan da waye da waye wajibabbun sallah guda nawa ne sunnonin sallah guda nawa ne sannan abin da ke ɓata sallan guda nawa ne kuma da waye da waye alwalla ka san sunnoninta ka san farillanta ka san abin da ke bata ta ita ma don ita ma akwai abin da ke bata ta da an yi su ta lalace na malikiya za ka ɗauka ko ma na ina za ka ɗauka na hadari za ka ɗauka ko na ishimawi za ka ɗauka duk akwai bayanai da aka yi cikin wannan ka tambayi kanka wannan ansoshin ka ba da ansoshin nan in kuma tambaya za ka yi kanka na gaba ɗaya ka fara tambayi kanka yau shekarar ka nawa don ka tambayi kanka yau shekarar ka nawa a duniya to sai ka tsaya kuma ka auna ka ce to mi kai a cikin waɗannan shekarun shin yanzu shekarun nan da ka cinye kana sa ran za ka maimaita su in ba ka sa ran za ka maimaita su to a yanzu mi ka tanada a nan muka ce shek imamun nawawi rahimahullah a cikin riyadu salihin ɗin shi cewa ya ka auna shekarunka in ka ga shekarunka ka ci da yawa to sai ka tsaya ka gani yanzu ne ya kamata ka yi cikin 'yan sauran da suka rage ma cikin waɗannan shekarun Tun da ba za yi ba maimaita su za ka yi ba sannan bayan haka nan kuma ka gano ayyukan da za ka yi din a wannan lokacin kai kokari kai ta yin su a wannan lokacin idan kaga in ga ka ci da yawa to sai ka nemo ayyukan in ko ga kai ɗan sha sha ne baka ci da yawa ba sai kana da sauran rabo ta ila za ka ƙara dadewa nan gaba sosai tunda kai ɗan sha sha ne sha ne amma da ka fara cewa da kana faɗin shekarar ka sai ka ce da ka ce ashirin da ko talatin da ko arba'in da ko hamsin da in ka sake sai kai da na sani in baka lura da abin da ke ciki ba sai sa magabata hatim bin asam aka ce shi shekara shi da ya zuba ya ga ya kai 60 malam sai kawai ya fashe da ihu na yi shekara 60 kwana dubu ashirin da ɗaya kenan da ɗari biyar yanzu to in ma ina da laifi ɗaya ɗaya ɗaya mai kenan zunubi na sun kai wajen dubu ashirin da sai ya sume sai ya mutu kawai aka jana cewa ya alkawarin wanda tsoron zunubin shi ya kashe shi bai fada ko ina ba sai cikin firdausi wani shi da abokin shi ne suka tafi suka rabu bayan sun rabu zamani mai tsawon suka zo suka haɗu yau shekaran mu nawa a duniya yace shekaran mu 60 yau yace 60 yace 60 60 to me muka yi ce ka san ko wanda ya shekara 60 yana tafiya ya kusa komawa gida to yanzu mu me muka yi ne muka aikata su ma sai kuka mazan haka kowa sai makan shi yanzu ba za mu yi tambayan ba yanzu saboda abin nan ba amma kowa in ya je gida ya makan shi tambayan ya ba da ansa daga nan ne za ka ƙara tambayan ka to yanzu a wannan shekarun ka iya karatun ƙura'ani ko ko so kake ka zama wancan irin wancan da wani yaron ne tsine ma kana da wani kaso na ƙura'ani kana da wani kaso na sunnan manzon Allah da ka sani ko ko so kake ka zama cikin wancan da yaron ce ce kai ko Allah ya tsine ma mai rayuwa irin taka wace iri za ka ɗauka wace iri kake so ya fito ko ba da aka wannan shine abun nan ɗinsu aka ce ma manzon Allah ya ya rasulana wa aqimis sala bi ada'iha shine nan tanha 'anil fahsha'i wal munkar ay as-sala bima tajiduhu ay min nurin saboda abinda ake samu na haske a zuciya fi qalbil 'abdi yasbahu bihi la yaqdiru ay 'ala fi'li fahisha da wannan hasken sai tare mutum ba zai iya yin alfasha ba wadaka in ka ga lokacin gashi kana sallah kuma alfasha kai ne gaba gaba to har yanzu sallar nan ne akwai matsala da sallar ta samu ta yi kyau to sallan za ta rika sama haske a zuciya wanda za ka rika gani ka hangi illar sabo da illar ba daidai ba sai ka bari amma wannan in babu wannan ba wannan ai la yaqdiru ala fi'li fahisha wala itiyani munkarin ko aikata alfasha ko zo ma wani mumuna aiki wala zikrullahi akbar aka ce ai zikirin Allah ambaton Allah ai zikrullahi abdahu shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambaci bawansa nan da aka ce wala zikrullahi sai ka ce ambaton Allah shi ya ambace ka ya zaɓo ka cikin wanda za su ambace shi ya fi ma wannan ba kai ne za ka kalli kayi abu ba da Allah ya zaɓo ka kai sallah da Allah ya zaɓo ka cikin masu ambaton shi wannan kai ya fare mawa wala ka annan fazkuruni azkurkum washkulu washkuruli wala takfurun ku ambace ne ni ma sai ambace ku gode maka ku manta waye aka ce lokacin da ka tashi yin sallah ko ka ce bari kawai kana tafiya kuma ya shafa ruwa ai wata ila daidai mu. kana tafiya hanya wani lokaci da ka yi shuru kawai kana ta tafiyan ka gum baka cewa komi can kawai sai ka ga sa'atun to maimakon kai shuru kawai ka ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ko karanta wani abu na qur'ani ko karanta wani abu to Allah ne ya fara ambatanka a wurin sa da yake so su zo kusa da shi shi yasa ya baka dama yanzu ka zama cikin masu ambatan shi ya fito naka lokacin da kai sallah to Allah ne ya ambace ka cikin bayinsa shi yasa har ya kira ka cikin wanda za su zo su yi sallah naka kai aka fara ma kyauta ba kai ba ba kai kai ba shi yasa ko addu'a za a yi a cikin wannan ko roƙon Allah aka ce wanda ya addu'a yake jinjina ma Allah da irin wannan ya bambanta da wanda baya yi a zo ka ce Allahumma antal awwal laysa qablaka shay wa antal akhir wannan kuma laysa ay ba'daka shay wa zahir laysa fawqaka shay wa anta al-batin laysa dunaka shay al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin kenan a wannan in aka ce ka zo bayan kayi wannan ka jinjina ma Allah ka roki Allah ka roki Allah da abin da za bada yawan ambaton Allah nan da za ka yi an ce duk mutumin da yake yawan ambaton Allah ya zama na a ƙarshen rayuwarsa aka ce ya samu khatima da waɗannan kalmomin aka ce a ƙarshen mutuwar sai ya faɗe su ko yana raye ko ya faɗe su a ƙarshen mutuwa to ba zai tozarta ba duk wanda ya roki Allah da waɗannan kalmomi guda biyar aka ce abin da ya roka zai samu duk wanda ya faɗe su a ƙarshen rayuwarsa ta dalilin waɗannan kalmomi aka ce rufewa da kalmomin nan guda biyar ya sa mutum kuma an nisantar da shi daga wuta kaga da ambaton Allah ne idan ka ce wannan la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير ولا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله waɗannan duk wanda ka faɗi da kace la ilaha illallah to sai Allah ya ce bawa na yayi gaskiya wa ana la ilaha illallah in kace Allahu akbar yace bawa na yayi gaskiya wa ana Allahu akbar kai ta faɗi kai ta faɗi haka kai ƙarshe to wancan da ka faɗa kawai sai Allah ya ce shikenan to wanda ya faɗi waɗannan an ce ba wani da zai tashi roƙon wani abu wurin Allah ya faɗi waɗannan kalmomin qattu face ya samu wanda kuma ya zama a ƙarshen rayuwar shi ya faɗi waɗannan kalmomin suka zama ƙarshen kalmomin da ya faɗa ya kubuta daga shiga wuta ya samu gida amma gina mai gida aljanna kace yana nan cikin wancan dai samanu na sababan din najati minan nadin da muke karantawa naka ashe kenan yana da gayatu ahammiya mutum ya saba da waɗannan in ka saba su kuma za ka iya faɗi kowane hali ne ya ɗan hoto ko? saboda haka wannan shi ne aka ce in kam wala lahi akbar a yi lahi abdahu akbaru min zikirin abdi rabbahu ya zama Allah ya ambaci bawansa to ya fi daraja akan cewa shi bawan ne ya ambaci Allah domin shi yau ce faɗe ka da kanshi kama anna lahi akbaru ay fi nahyi anil fahisha ay fasha wal munkar kamar yadda ambaton Allah din ma ya fi akan mutum ya nisanci wannan alfasha da mummuna aiki idan aka ce kana ambaton Allah harshen kana ambaton Allah to wannan ya fi girma akan kare ka daga alfasha da aka yi da mummuna aiki da aka yi minas salati wa gairiha kun gani ko har sallah sai ta an yi sallah ake cewa zauna kai ambaton Allah kafin a yi sallan a ce zauna kai ta ambaton Allah kafin a fara domin waɗannan suna da matuƙar girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko kuma rage ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi ba da an zakara ta'ala ne kumatahu ala adaihi bayan Allah ya ambaci azabar da zai ma makiyansa ai wannan na kafaru bihi wanda suka kafirce masa wa ashraku ghayrahu fi ibadatihi suka haɗa shi da wani wajen yi masa bauta wa kazzabu rusulahu suka karyata manzanninsa kala kadhalika tanbihan wa ta'liman wannan ya kasance a ce jawo hankali ne da karantarwa lil mushrikin ga mushrikai wal kafirin da kafirai al mu'asirina li nuzul al qur'an wanda suka yi zamani daidai da sanda ake saukar da qur'ani la'allahum yasribuna ay da'wati wa taqila su ma za a yi sa'a su ansa kiran wannan su ansa ma wannan kira da wannan da ake yi in sun ji wataƙila su ansa kira ay li da'wati al muhammadiyya ga kiran wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu sai su imani wai wahidu wa yuslimu su kada ta Allah su musulunta in sun yi haka sun sha ai wannan wai wahidu wa yuslimu wa yaslimu min al-azabi wal khusran wanda daga nan za su kubuta daga azaba da tabewa kuma wanda duk yayi musulunci ya karbi musulunci yayi yanda ya kamata ya cancanta to ya kubuta daga tabewa ya kubuta daga asara gaba daya asara ta duniya da ta lahira ba za ta same shi ba to da haka muna roƙo Allah ka sa mu cikin waɗannan zakara huna min hari a fi hari a nan sai aka ambata cikin waɗannan ayoyi matsalar ibadatil autan aka kawo misali ga bautan gumaka wanda suke bautan gumaka fi nafi fi adami naf'iha wajen ba sa iya amfani kwatakwata kwata li abidiha ga masu bautanta wal qissatu huwa taqriru tauhid wal qasdu amma manufan wannan kisan wal qasdu huwa taqriru tauhid manufan shine a tabbatar da tauhidi wa ibtalu shirki da kuma bata shirka aiku an kamalil insani wa sa'adatihi wanda shirka ita ce da baibayi ita ce tarnaki wanda yake tara mutum wajen samun kamala a daure akwai bambanci tsakanin musaba menene tarnaki yawa eh ka gyara zama gyara zama ne tarnaɗi a ji miskini Mala Ibrahim ina ne ma gidan tibin ku menene tarnaɗi menene menene aif da tarnaɗi menene wannan menene tarnaɗi eh ya shige ma da ba yana waje ne sai shige eh <laughs> to na guza da kai yau dan za a zagaya yau anan za ku kwashi karatu eh yawwa malam mune ne tarnaki yawa na kusa da kai kai zai ga wani kai kan in baka faɗi tarnaki ba ma ai sai an kulle ka eh me tarnaki eh yawa ashe kada hankalin jama'a ba hulata ne fa ko ba hulata kai kai ko ba ya gani ba a ce kuma baka san na yau ayo ka ka ka inda yawwa hadda hadda hadda ido ma ha ido ma ya san ansa eh mai tarnaki ai haka hankof ni nan hannu kamu ai haka kama auren zobe kenan na kusa da kai kai ma ha a gani a ina ku wa ba ida ida a wala sai da nake tambaya a wala tambaye ka ba ina ga ga ina ga abin da ba ga wanda zai ga wannan nan yawa ga wannan shi mhm ai ga yan gaba ga yan halka sai a koma tsallake baya can ga ai nan za a zagaya eh nan cikin nan ga a zagaye ne tarnaki yawa eh ga ga wani nan bayan saitin Mustafa wata kila Mustafa ya bashi labari ga ya mana tarnaki <laughs> da malaga ta na guzo da kai ya ka za ka yi ba sani ba shi ke nan na haka da kai ya ma ka sani ba ce tambayi tana da amfani shi cewa ya ma abin da ya fi ƙarfin hankalin mutum gaba ɗaya shi ne tabnaƙin mhm. abin da ya fi ƙarfin hankalin mutum kwan <laughs> labara ga yawo awa daga daga a gari a gaskiya gara rika tambaya ana wucewa ana ta yi haka nan ashe ba a jaraba ashe ba na daga ana wasu gadi eh da hausa ba ko eh bada ai sai za da wani ce ba na ce baka ji dace ya kamata ya zaji bada a wanda a ce mai zaji ba ya zaji bada bayan ya shayi masu ya sha daure su da ba da ai wai kai eh eh Eh, eh, bayan na gai kuna mitin ana gaya wa juna ina ganin ku ina ba kuna so ne wanda bai sauri kaga ga wanda ya shuru nan bai ce komi ba shi zai gaya mana yawwa mai gilashi mai gilashin nan yawwa gaya mana an kai baka ce ba kowa komi ba ina kallon ka kai magana <laughs> ehe a gari tawa ehe yana da kaji an sa wani ofisa ne za ka dawo da wata hulaka ka ce mana za ka yana da wata sardagi to ga ya masu shi ke an huta daga nan an zago, an samu an samu ansa ga ya masu asha yawwa wato inda haka ka ce a bai kai da baibayi kafafun gaba ka hada ka daure ai da ka ce da baibayi ka ce bana haka abin nan ba to ka abin nan amma da ka ce kawai ka tafi ka ce a hada kafa baya da ta gaba a dauro to yawwa to wata fitinannen dabba sai haɗa mata duka biyun ma a da waibayin a tarnaƙin kuma in ba ka jaki aura aka yi mai guda ɗaya sai ta tsalle kai inda za ya katar da ya yi ban gidan ma ya tafi wuri da wannan na da kawo da ba ka to kaga yanzu wannan to wannan ai abin da kalman aranta aka yi idan aka ce tarnaƙi ai an yi ma dabban yadda ba za ta iya matsa ta je wani wuri ba ga abu to kai ɗan adam akan yi ma tarnaki ta musamman a sa wani matsala ko a sa ma wani fahimtar da za ta hana ka ka zama mutumin kirki ko ta hana ka zama wani abun nan ba shi ne yanzu turawan yamma suke mana ba su ɗauko wani abu su wurga mana sai zama mana tarnaki wajen mai kirki mu koma mu kwaikwaye su mu gama rayuwanmu a banza mu koma a banza kamar su mu ci mu sha kawai irin yasu wanda kuma ƙur'ani ya gaya mana cewa walazina kafaru yakuluna wa yatamatta'una su waɗanda suka kafirta suna ci suna sha ne amma wannaru maswal lakum in sun koma lahira su wuta ce makoman su ba su da wani kaso sai wuta to zai su yi kokari su sa mutane su sa su yi haka nan idai ma mutum tunani bai da tunani bai da tunani abin da jinsa kaga an zama tarnaki garin ka wajen ka samu kai aikin alkhairi ka shiga aljanna sun sama wannan abu ya dan fito ne kun ga an wasa kwakwalwa ko aha <laughs> sai ya ce a ah, to ai wannan yaren kauye ne yaren kauye to ai da shi za a gane bi ba ga yaren kauye ba shi sa da su can larabawa in suka haifi ɗansu sai sun ɗauke sun kai shi kauye ya yi wayo ba don ya iya yaren sosai ya rika jin yadda zai magana duk baya da za a lauyar da shi wajen magana to ya fito yanzu an gama ko sau da aka wannan shi ne abin nan ɗinsu me ya kawo mu wurin ma na aya aiko yawwa shi ne al'ayik wanda zai zama masu wannan tarnaƙin ya tare su ya hana su wajen wannan abun nan ɗinsu ai an kamalil insan kun gani ko wanda zai zama mawannan wajen kammala ɗan adam wa sa'adatihi da rabautarsa sai Allah ya ce masal qala masalul ladina takhazu min dunillahi awliya kwatankwacin waɗanda suka roki dauki wani Allah suka mai da su masoyansu ai a shuraka wa hiya al shine gumaka ranan mun yi magana in an ce sanam shine gunkin da aka yi da zinariya ko azurfa idan aka ce ausan shine gunkin da aka yi da duwatsu ko ƙasa ko wasu abu ko aka sassaka aka yi abin nan to duka irin waɗannan suna abin nan ɗinsu ya abudunaha suna bauta masu rajina shafa'atiha rajina naf'aha suna fatan za ta amfane su wa shafa'atiha lahum inda Allah wai za su cece su a wurin Allah ta'ala waɗannan gaba ɗaya kamar sallan kabuti kwatankwacin su kamar gidan gizo-gizo ne ita ka zabaitan ai litawi ilaihi da ta wadda ta ɗauki gida saboda ta rika tattara a ciki kas da mimma takhafu wai saboda nufin ta kare kanta daga abin da take jin tsoro min jarra'i bardin ta hanyar sanyi kada ya huda su awai ta da ya asharatin alaiha ko kuma kada wasu kwari su fada mata su sama su amma gidan na da amfani akwai can wurin kasa ga wancan can al'ankabut ai sinfun min alhasharati yace wato wannan ankabut wani nau'i ne na kwari zatu بطون wa arjulin suna da ciki da ƙafafu wahiya salafatu an asnafin kala bak uku ne gizo-gizo min ha yusamma laisul ankabu daga ciki akwai wani kala da ake ce mai laisul ankabu kamar a ce zaki ne daga cikin gizo-gizo wa huwa alladhi yaftarishu dhubab shine wanda ke farautan kudajen nan wa kulluha ay tattakhidhu li nafsiha nasijan kowace tana makanta saƙa ne tan sujuhu min lu'abiha wanda suna saƙa abun ne daga miyansu daga asalin ruwan da ke fitowa bakinsu ya kunu kuyutsan sai zama kaman zarurruka mashdudatun baina tsarafaini wanda suke wannan suke tsaida shi su jawo shi daga bangarori guda biyu su nade shi daga nan min ash-shajari aw al-jidran daga itaciya ko bango wa tattakhidhu fi wasati fil khuyut ay janiban aghlas a cikin wannan zanen da suka yi wannan zaruruwan da suka saka sai su dauki inda yafi karfi wa aktar khuyutan inda ya fi zane zaruruwa da yawa fata tajibu fihi sai ta boye a ciki yusamma baitan ayli shubhihi bil khayma ana ce mai gida saboda yayi kama da tanti ya annahu mansujun wa masdudun domin an saka shi kuma yayi karfi min atrafihi fa huwa ka baiti sha'ri kaman dai gida ne wanda aka yi na gashi in an zo wa jumlatu ittakhazat baytan da aka ce sun dauki gida halin ne min al-ankabut wani hali ne wa yusaghar hali ne daga ankabut din wannan ce wannan ne na abun nan ne wa yusaghar ala unai kabutun akan ce ma wannan tasghir na ankabut sai a ce unai kabut wa yujma'u ala anakib wannan shi na ne saboda haka ana ce masu wannan ko sarfu ana iya cewa waɗannan a ce in za a yi tasgirin sa wannan duka sarfu ne in za a yi tasgirinsa hali ne an kabut da aka ce an kabut wannan shi ne asalinsu sannan aka mai da shi ƙarami sai a ce mai unai kaba unai kabutun unai kabutun sai a ce ƙaramin gizo-gizo na yar gizo-gizo wa yi jima wa ala in ana so a yi masa jam'i gizo-gizo da yawa sai a ce anaki abin da ɗinsu ne wasu sukan ce jam'insa shine a ce amma ya jam'insa yake masu gizo-gizo jam'insa da hausa ya yake na'am gizo-gizo in kai mai jam'i da wani abu zai tashi daga sunan shi saboda haka shi kalma ce wadda take da mufrad dinta da jam'inta a ɗaya take saboda haka in ka tashi gizo gizo gizo gizo ne da yawa gizo gizo ne in ka ce gizagizai ya tashi daga gizo gizo kuma ya koma wani abu daban da ka ce jam'in sa gizagizai kamar yan jam'in yan kaduna shanu sai su ce shanaye to shanaye ina sosai <laughs> na ban ji ba zuwaye zo mike nan ruwa su ce mai ruwaye ehen to ka gani to shi ma da an mai jami'i ko da turanci baya da jami'i yan abin nan nan ka tashi da ka za ka ce mai ruwaye ya zama wani abu daban eh ban ji ba kwatanci sai su ce ruwaye su ruwaye amma to in an ce yi wannan to yi da sakwatanci a ba sakwatanci kana sun basu sun iya hausa ina sai ruwa ya yi rana sai ruwa ya yi rana su yadda kira za a yi da walali omisa kana sun baku ku yi hausa ku ce ruwa yi eh, kuna faɗi a kano zai kifa ma ruwa guda ɗaya ce ka gai ba gaya ma ruwa na da jam'i hada za ka ce wanda wani ruwa yi ina akwai kalmomin da haka suke mufrad da ka ɗauke su daga matsayinsu ka ba su wani abu kamar yanzu iska ne to yi mai na jam'in shi da ka ce iskoki daga nan kawai za su ce tab aljanu kenan za su ce ya tashi daga jam'i in ka ce sai ka bashi iskan shi kawai ka ce abin nan amma da ka ce iskoki to su kuma hausa sun tada shi daga wannan ma'anan baya da jam'in wannan abu nan to za ka shi yasa za ka ga yara in sun je jarabawa hausa ba sa ci ya da ba su kyauta inda mutum zai ce jam'in shanu to sa sai ce shanaye ka zakara ya ce zakarkaru to kaga <laughs> sau daga daga gida da a ce gida kai dai wallah ce dai a baka ladar rubutu kawai ka ci ka tabi gida kawai aka da a banza dan da sauran ma baka ci ba ka baka wannan ce ka ci kawai ka tabi gida wannan garin ku ne ka tabi ka a ce ka ci akwai kunya ce ko gidan ku baka sani ba to zo da haka akwai su da larabci to larabawa amma akwai abin da su suna da jam'i mu mu da jam'i ta haka yanzu da aka yi magana iskan nan su suna da shiriya wannan an ce su kuma su jam'in su ya fito da shi ma yanzu gizo-gizon da muka ce su sun ce suna da jam'i guda ɗayansa an kabu in an zo za a tasgirinsa in ɗan karami ne sai a ce unai Kabu idan da yawa ne sai a ce anaki a ga su suna da jam'insu shi sa harshen larabci yana da shi yasa Allah tabaraka wata'ala da ya tashi zabe bai zabi saukar da Qur'ani da kowane harshe ba sai da harshen larabci saboda harshen larabci shi yafi kaiwa komi ya kai komi gaya ya fito ko to wannan shine abun nan dinsu ai wannan kenan ai litawi ai wasayatiha ai takhafu min jarra wa inna awhana albuyut aka ce mafi raunin gida labaitul ankabut wannan shine abin nan dinsu wa inna awhan inda ka hadhihi hadhihi jumla. mu'taridatun wannan jimlan ta fado ne mu tulli waje shabahi tana bayyana irin fuskan abin da aka kwatanta da shi na wata jari hadhihi aljumla majra almathal sai gashi ta zo kuma kwatankwacin misali ta bada misali yudrabu lishay akan buga shi ga abu idza qallat fa'idatuhu wa wajadahu idan ya zama na fa'ida abu tayi karanci amfanin sa yayi karanci kawai sai ka kwatanta shi da gidan gizo gizo kawai saboda Wulaƙancin shi bai da wani amfani ai wal ai anna awhana al bayan kuwa mafi raunin gidaje ai adhafuha wa ahqariha mafi rauni mafi wulakanci sha'anan wa aqalluha mana'a mafi karanci wajen samun kariya kuwa baitul ankabu shine gidan gizo-gizo fa hada halul mushrikin wannan shine irin halin mushrikai alladhina takhadhu min dunillah auliya wanda suka riki wani Allah ya zama shine masoyinsu suka dauki wannan to abadan ba amfani ai asnaman yarjuna nafa suka dauke su a matsayin gumaka wanda suna fatan samun amfanin su wa daf'i darri biha ko su tunkuɗe masu wani abu na cuta biha ko hum wahimuna fi zalika ghalituna wannan kawai sun yi zato ne sun yi kuskure babba wannan abin da suke faɗi bai da amfani mukhti'una sun yi kuskure innahu la yanfa'u wa la yadurru illa Allah ba wanda ke kawo amfani ko ya cutar sai Allah tabaraka wa ta'ala falyabuduhu wahdahu walyatruku ma siwa su bauta ma Allah shi kaɗai su ba duk wanda ba shi ba in suna so su zauna lafiya wa qawluhu law kanu ya'lamun ay law kana al-mushrikuuna ya'lamun da mushrikai sun sani anna halahum fi ibadatihim ghayra Allah wannan halin nasu na bautar wani Allah da suke yi fi adamul intifa ba shi da amfani biha ba su da amfani ka halil an kabo suka kwatanta kansu da gidan gizo-gizo fi adamul intifa bi ha. yadda gizo-gizo ba ta amfanuwa da gidanta ga gidan amma bai hana su sha rana ai baita alwahi wanda yake mai rauni da radu bi ibadati ghairillah da sun san haka da ba za su yadda su bauta ma wani Allah ba domin sun bauta ma wani Allah ba amfani wa taraku ibadatallahi alladhi bi yadihi kullu shay kullu suka barbauta Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yake Allah bi yadihi kullu shay Komi yana hannun Allah ba wanda ji ya saki Allah ya gama asara wa ilaihi masiru kulli shay kuma makoman komi wurin Allah take kowa za a wayi gari nan wata rana kowa kaman bamu zauna doron wannan wurin wata rana sai dai a rika bada labari ana cewa wasu bayin Allah sun taba zama nan wurin yau ba sa haka Allah ya sani wa qawluhu ta'ala inna Allah ya'lamu ma tad'una min dunihi Allah tabaaraka wa ta'ala ya sani ba duk wani wanda kuke kira wanda ba shi ba Allah tabaaraka wa ta'ala ya sani ko a boye ko a bayyane ai fi tahdidun lil mushrikeen al musirrina ala shirki wannan akwai gargadi da aka yi ma mushrikai wanda suka doge akan shirka su bari domin Allah yana sane da duk abin da suka yi ya annahu la yafa alaihi ma hum alaihi min du'a'i ghairihi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya koyi gare shi yana sanne da komi na kiran wanin shi da suke yi to Allah ya sani walau sha ala ahlakahum inda Allah ya so da ya halaka su kama a halaka man qablahum kamar yadda ya halaka waɗanda suke gabanin su wanda muka yi magana baya wa huwa al-aziz Allah shine ay al-ghalib ala amrihi Allah shine mai rinjaye akan al'amuransa ba wanda yake iya rinjayarsa al-hakimu fi tadbiri khalqihi kuma shi mai hikima ne wajen tsara halittarsa ولذا يجعل العقوبة أي يعجل العقوبة لمن يعجل لحكمته هو وتسود هكني ولذا يعجل العقوبة saboda haka yake kawo azaba da gaugawa liman ya ajil ga wanda ya ga dama ya kawo mawa da wuri da hikimace saboda wata hikima wasu sai masu azaba da wuri saboda wata hikima wa yu'akhiruha kuma yakan jinkirta wannan azaba liman yu'akhiruha ga wanda ya jinkirta bai zo masu da azaba da wuri ba shi ma an da hikimacin shi ma saboda wata hikima waɗanda aka yi masu azaba da wuri akwai hikima waɗanda aka yi jinkiri ba a yi masu azaba ba da wuri akwai hikima wala ya tarro mushriku na bi ta'khiril adha dan haka kada mushrikai su rudin suka ji azaba ba ta zo da wuri ba su ce ba za a yi bane akwai hikima da ta sa wa yasdilluna bihi ala ridallahi ta'ala bi ibadatihim su kafa hujja cewa tunda suka ga azaba ba ta zo ba wai wannan yana nuna Allah ya yarda da bautan da suke yi ne ba gaskiya bane wa kaifa yardaha yaya ma za a yi Allah ya yarda da bautan waninsa wa qad ahlaka umaman biha bayan ya halaka wasu al'ummomi da yawa ta dalilin wannan bautan wa anzala kitabahu wa ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan haka nan Allah ya turo littafin shi kuma ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wa sallam libtaliha wal qada'i alaiha saboda ya bata wannan aƙidojin, kuma ya murkushe su ya batar da su ma gaba daya ya fito ko wa qawluhu ta'ala walillahi al-mathalu ay wa tilka al-amsalu nadribuha lin misalai ne wa tilka na akwai nahar tilka ay mabda'un mubtada ne wal khabaru wannan wancan jumlan tilka aka ce mubtada sannan khabar din jumlan shine wannan nadribu halin ne muna buga misalin ta ga mutane wannan shine abun nan din Aiwa, wa hadhihi al-amsal nadribuha lin-nas misalan muna buga su ga mutane li ajali iqadihim wa tabsirihim ai wa hidayatihim saboda mu fahimtar da mutane baccin da suke yi su farka mu tada su daga bacci wa tabsirihim mu sa su su lura da abubuwa wa hidayatihim da shiryar da su muna wannan manufan babba wa ma yaqiluha illa al-alim sai dai ba wanda ke gane waɗannan abubuwa sai malamai wa ma yadriku magzaha ba wanda suka san manufa abin ake so a samu wa ma tahduhu ilaihi da abin ake nufi zan wannan ai minat tanfiri ai mina shirki wato ana so a sa mutane su guji shirka su nesa da shi ba wanda zai gane wannan al'aikan kulli kamalin wa isa'adin fi daraini wanda wannan shirkan shine zai zama wani tarnaki ya zama wani abin da zai tare mutum wajen samun kamala a nan duniya mutum ba zai zama kammalalle ba kuma zai hana mutum ya rabauta a gidajen nan guda biyu da haka wanda ya kamu da wannan ko wanda bai wannan ba zai asara a nan duniya zai asara kuma abun nan ba a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ka tsare mu sai ta kwa cikin azari ake magana cewa mutum yayi aiki saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda za su samu rabon waɗannan gidaje guda biyu gidan duniya da gidan lahira muna roƙo Allah ka samu daga cikin wanda za su samu wannan arzikin gidaje biyun nan illa alalimun sai malamai ai bi sai wanda suka san Allah su kadai za su samu wannan matsayi wa shara'ihi kun gani sun san Allah sun san dokoki ai sun san Allah wa shara'i wa asrari kalami da sirrorin magana Allah ta wa ta'ala wa ma tahdi ilayhi ayatuhu da abinda ayoyin Allah kuma suke nuni gare su wa qawluhu ta'ala aka ce Allah tabaraka wa yace ya ce khalaqallahu samawati wal arda bil haqq Allah ya halitta sammai da ƙasa wato da gaskiya a can akwai nahar ba na biyu anhu sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah ya ce wani wuri aka ce ya ce annahu qala al alimu man aqala anillahi fa amila bi ta'atihi wajtanaba sukhtihi wato masani wanda ake ce ma malami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda za a ce ma malami shine wanda ya hankalci abin da Allah ke so ya gano menene Allah ke so ya yi aiki da shi wajen yi masa da'a sannan kuma ya nisanci fushin Allah shi ne malami in mutum bai san wannan ba ko shi ne professor duniyar nan domin yanzu professors ba sa so a ce masu jahilai to ba jahilai ne amma na duniya mun yadda idan mutum ya zama professor ka ce mai jahili faɗa za ku yi kai ko bai kai can ba ma ya zama doctor ya yi phd ka ce mai jahili sai kun yi fada kama jahili ne mana bai san qur'ani ba bai iya karanta qur'ani wani bai iya karanta fatiha bai bai da hadisi ko ɗaya daga manzo Allah in ka sa shi iqama ko ka sa shi kiran sallah sai dai mutu to sannan kuma yace shi ba jahili bane in a duniya ne to mun yadda anta ta'lamu zahiran min al hayatid dunya walakin anil akhirati anta min al-ghafilin labud da aka yi magana ka ce inna Allah ya da kulla ja'azariyin jawaz sakhifun fil aswaq jifatun bil lail himarun bin nahar alimun bin duniya jahilun bil akhirah cewa Allah yana kin mutane guda biyu ja'azari mutumin da kawai kullun kokarin shi ya za a ya samu duniya ya tara duniya jawaz yi kakkausan magana inda ya ga dama Sakifin fil aswaq in za a yi taro a yi magana awoyi ko nawa ne ya iya magana zai ta magana ya ta magana amma fa jifatun billahi in dare yayi zama kamar mushi dan bai sa Allah balle tsaya gaban Allah sannan kuma da rana himarun ba abin da ya sani banda ya ci kawai abin da zai samu ya ci kawai ya tara ya ci alimun bid dunya duk sanda aka tambaye game da duniya komai aka tambaya ya sani amma jahilun bil akhirah amma lahira bai santa ba to jahili ne shi ko ba za a yadda ba abin haka yake sau ka kada mutum ya ɗauka ba ta muka yi wancan karatun laifi ba ne amma yi wancan kuma kasancewa ba ka gama karatu ba ne kana da mas'uliya kuma babba ta cewa sai ka zo kuma ka nemi ƙura'ani kuma in ka shekara arba'in baka iya karatun ƙura'ani ba ka je lahira ba ka da uzurin da za ka ce baka samu dama ba domin an ce in mutum ya kai shekara arba'in har Allah ya baka karayu shekara arba'in an yanke ma uzurin ka ce baka samu dama ba hatta idza balaga shuddahu وبلغ أربعين سنة قال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي كاغا أنغما وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة wa'ada sidqi alladhi kanu yu'adu da haka wanda ya shekara 40 shi ma da kansa ya fadi ya ce ya Allah ka sa ni in gode ma ni'iman da kai min kaga an riga an gama ya san an mai an gama ni'ima ta kallati an'amta alayya wa ala walidayya da iyaye na ma sannan ba haka nan wa asli kazo kuma bayan nan wa amala salihan tarbahu yanzu ina so ne in yi aiki wanda zaka yadda inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin kuma wa annaka har ka kara har addu'a yi wa aslih li fi dhurriyyati ka gyara man zuriyata ma kaga an gama kenan ka san an gama an gama ma komi to zaka sun bai bai ba baka da uzurin da zaka je ka ce kawai babu abun na ce ta da ikama prof ta da ikama ka ce no no sa ne wannan prof to kira zalla ka ce to baka da kiran zalla ba ko baka iya ba sawa wani an ji an ce an je shi profesa ne aka je daurin aure shi wani ya ga profesa ya ce prof ai kai ne ma za ka yi shi aure aka zo to assalamu alaikum prof to yi siga prof ya ce shi ne me wannan aka ce siga za ka yi ka shi aure ya ce a ah, shi tsakani da Allah ga dai dubu talatin shi ina zan wata siga ga dubu talatin dai ai siga a bamu mata ya san siga ya san wace ce siga a ina ya taba jin siga to ana gaya mana maganar nan muna ganin ta kamar wasa sai mutum ya zo lokacin da zai zo akwai abin da za a ce ba dole sai ka san su ba kai ba za ka zama akwai abin da shi ilmul hali ne budda kowa sai ya san nashi akwai wanda in wasu sun sani sun dauke ma wasu ko in ba su san ba abin nan ba dole sai ka san shi kai ba to da ka waɗannan ina ka zo nahar ne to da ka ilimi wanda ya gane hankali har littafi muke karantawa kuma nan ma za yuhibbu Allah wa yubghidu menene Allah ke so menene Allah baya so ma za yuhibbu rasul wa ma yubghidu menene manzon Allah baya so yake so me baya so dole ka san su ko ba za ka zo nan ba ka samu ka ce kai karanta da kanta. ya fito ko ba za ka yi mutum bai san waɗannan ba dole sai ya san wannan ya san dokokin nan ayi bi shara'ihi wa asrari kalamihi mutum ya san ma dokokin ya san sirrin magana Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tahtadi ilayhi ayatuhu da abinda ayoyi ke nunawa wa qawluhu ta'ala sannan muka zo can kasa inda na baro wancan ne baya saboda haka shine nan halaqas samawati wal ard Allah ya halitta samai da kasa bil haqqi ay ikhbarun bi annahu ta'ala huwa alladhi khalaqa samawati wal ard Allah shine ya halitta samai da kasa wa hiya mazahiru qudratihi wannan shine alaman cikakken ikon Allah wa ilmihi wa hikmatihi da ilmin sa da hikimarsa mujibatul li ibadatihi bi ta'zimihi wa ta'atihi wa mahabbatihi wanda wannan ga wanda suka gane wannan ya wajabtar da su bauta ma Allah wa bi ta'zimihi da girmama shi wa fatihi da masa dawa mahabbatihi da son Allah kuma mutum zai so Allah kuma idan musamman yana kallon aikace aikacen da Allah ya masa ka kalli iska da kake shaka ka kalli ruwan sama ka kalli kaza ka kalli yadda kake girma ko kai nan yaron ka sai ka sha abun mamaki ba wanda ya fika kusa da danka amma baka gane sadda yake girma ko kuna ganewa ka gano kawai daga yau koma in yana da wandon da yayi mai yawa ba ka gano cewa yanzu ya isa ya shanye wannan wandan da ka ɗauko sai ka sa shi zama ya dawo iya ƙwauri ka san sanda aka ja shi ya ƙara tsawo ba ka sani ba kuma shi ya fi kusa da kai amma ba ka san sanda ma aka ja shi ya ƙara tsawo ba wannan wandan da ya mai yawa a wannan sallar ana kaiwa babban sallah in ka ɗauko wandan ka ce a samun sai ka ga yi daidai da shi rigar sai ka ga ta yi daidai da shi a ranar yaushe ne aka gaya ma an zo an ja shi ya ƙara tsawo ba ka san wannan ba ga abin da ke kusa da kai ma balle sauran abubuwa to wannan sai sa mutum ya ƙara gane girman Allah ka kalli jikinka ka kalli kafafunka ka kalli kunnenka kana ji ka kalli idonka ka kalli hancinka kana shaka in ka ji kamshi ka gane in ka ji wari ka gane in ka ji kamshin abin da ka sani ka sani yanzu ana yin miyan dage dage ka ji kamshin ta ka sani akai ta kuka, akai ta kubewa da ka ji kamshin ka bambance miyan to in ka sa baki kuma fa shi ma da ka sa baki ka gane wannan akwai zaki akwai daci akwai yami akwai kaza akwai gafi akwai duk kala kalan nan ka sani sannan in za ka yi magana yanzu in kana da yarurruka da yawa wanda kake iyawa ka iya larabci ka iya turanci ka iya fulatanci ka iya hausa ka iya faransanci a jikinka aina kake latsawa ka canza ka koma wurin idan ka tashi ka ce za ka yi turanci aina ka zungura a jikinka sai ka koma turanci a jikinka aina ka tsunkula sai ka koma larabci aina ka caka sai ka koma faransanci ko kai hausa a jikinka ina ka taba da kwamfuta ce ba sai ka tsire ta ba to kai aina kake tsira a jikinka ka canza harshe kuma in ka zo ɗanɗano a ina kake tsira a jikinka yanzu siga kake so ka ji a ina ka taɓa sai ka koma siga harshen ya koma siga a ina ka taɓa sai ya koma gishiri a ina ka taɓa ya koma yaji a ina ka koma ya koma tsami ko gafi ko yami duk a ina ka taɓo a harshe kake jin wannan to nawa kake biya haƙora waɗanda suka girman nan wurin bari mu tambaye su ka taba jin haƙorinka ya kasa gatsan loma kace akai a waso kamar yadda kake wasa hauya ko kake wasa fatanya ko kake wasa kotlas ko kake wasa wuka wuka ka yau da gobe a yanka a yanka in aka zo yanka sai ta yanka a ce wukan nan tana buƙatar washi haƙoranka so nawa ka katsi loma bata kama ba sai da ka waso kafar ka so nawa kai mata alignment duk mai mota ya san taya wata ma ta ƙare yayi yayi wayan yayar ya sai sabuwa kafar ka takonka yaushe ka taba zuwa sayan takalmi ka ce yanzu kafan nan saboda yawo ɗaya ta dawo inci goma ɗaya ta dawo size goma ɗaya size tara saboda yawo da an baka takalmi ka sa kafar dama ka san in ka ce a baka na hagu ka san sun yi daidai yawon ka bai sa kafar ta cinye ɗaya ta koma ya karama ba me yasa ba ba haka ba to kana ganin wannan neman duk a ba a kyale mu wallahi la tus'alunna an hadhihi ni'ma yawm al-qiyamah dole sai an tambaye mu saboda haka ko dai mutum yayi shirin abin mai ni'imar shine ya bauta ma Allah da ni'imomin ko kuma ai shirin yayi shirin aje ai mai bil ya biya in yana da abun biya in babu kuma ta tuta da fito sau da aka waɗannan suna abinda zai sa in kana kallon wannan sai ka ji kana son Allah tabaraka ta'ala wal inabati ilayhi to daga nan sai ka koma wurin shi in ya ce ma biyo ta nan sai ka yadda wal khawfu sai ka rika jin tsoron kada ka ji ka saba masa kuma ya daina ma wannan ni'iman ko kuma ka je lahira ya ma azaba war raja daga nan sai mutum kuma ya koma yana fata min wa khalquhuma bil haqqi la wa khalaqahuma kuma duk waɗannan abubuwa da Allah yayi yayi su ne da gaskiya la bil batil bai yi su haka nan dan banna ba wa zalika min ajali an yuzkar fihima saboda a rika ambatan shi a cikin sama da ƙasan nan wa yushkar kuma a gode masa wa man kafara bihi wa taraka dhikrahu duk wanda ya kafirce ma Allah yaki ambaton Allah wa shukrihi yaki gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala ko wa shukruhu yaki gode ma Allah kana kaman abata bis samawati wal ardi wa asadaha daidai suke da wanda ya wasa da sama ya bata su idan yanzu mutum baya ambaton Allah yana gode masa a ƙarƙashin wannan a doron ƙasar nan a ƙarƙashin wannan sama kwatankwacin shi daidai da wanda ya rusa sama ya ɓata gaba daya nan duk manufar da aka sa shi ya yi ciki bai yi ba ya yi ɓanna a ciki ne kawai liza saboda haka ne wanda ya haka Allah ka tsare mu yu'adabu saboda haka za a azabtar da mutum nazaran ila azami jurmihi azaban da'iman abadan wanda duk bai yi waɗannan abin ba a nan duniya ya yi wasa a wannan doron ƙasan ya yi wasa a ƙarƙashin wannan inuwan ta Allah bai ambaci sunan Allah a ciki ba bai bauta ma Allah ba bai yi ma Allah abin da yake so ba yayi abin da ya gana ma ciki wannan yasa sa kamar ya ɓata manufan da aka halicci sama da ƙasa don haka ya canci mai azaba mai girma a lahira kuma azaba ta dindindin domin laifin da ya yi babba ne kun ɗaure kun gane za a yi mai azaba ga ta nan ku duba shi ya sa wanda ya yi wasa a saman nan da ƙasa bai ambaci Allah ba bai gode ma Allah ba Ta na kama na abasa bis samawat kamar wanda ya ɓata saman ne ya wasa da su wal wa afsadaha ya rusa su ya ɓata gaba liza yi azabu dan haka za a yi mai azaba nazaran ilami min azami jurmihi saboda girman laifin da ya yayi za a yi mai azaba da'iman abada wa qawluhu ta'ala inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin ga waɗannan abubuwa da ake magana akwai abun lura ga mu'minai ai anna inna fi khalqis samawati wal ardi bil haqq halittan sammai da aka yi dinnan da ƙasa da gaskiya akwai na harshen ƙasa lafzu samawati wal ardi yashmilu zatahuma wa mawjudatil mazrufa fiha ya hada su samman da kuma sauran halittun da aka sa a cikin sama da ƙasan gaba ɗaya kowane abu da kasa aka na akwai hikima ciki itatuwan nan da aka dasa da komi da aka sa akwai hikima duwatsu da aka sa da aka sa a cikin kasa sai da aka ce wal jibalu da duwatsu an sa su zama turaku su rike kasan kada ta tafi duk akwai hikima ciki an sa sa ciki ne ba haka na a banza ba wala ba su hamalan ba wala sudan an basu an yi waɗannan a ciki saboda akwai hikima ciki saboda haka wanda ya wasa da su wal ardu bil haqqi la'ayatan ai akwai alama bariza wanda take fili ala ghairihi wato wannan ai alani ala wujudillahi wa qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi wanda take nuna cewa Allah yana nan kuma Allah yana da cikakken iko kuma Allah yana da cikakken ilimi sannan kuma Allah tabaraka wata'ala yana da hikima da haka dole akwai wa hadhihi mawjudatun uluhiyya ala sa'iri ibadihi wannan sune abubuwa waɗanda suke za a gani idan mutum ya gani sai ya gano cewa waɗannan mujibatul uluhiyya ko suna wajabtar da abauta ma Allah tabaraka wataala a gano shi ya cancanci a mai bauta in an kwatanta da wasu su wanda ba su iya yin wannan ala sa'iri ibadihi wa huwa al-ilahul haq naka Allah shine abun bautawa da gaskiya alladhi la rabba ghayrahu wa ilaha siwa wanda babu wani wanda ake ce ma rabbu in ba shi ba babu wani abun bauta in ba shi ba wa ba'da hadha al-bayan wal burhan lam yabqa udhru mutazir bayan wannan dalili da aka kawo da hujjoji to babu sauran wani hanzari ga wani ba wani wanda zai ce yana da wani uzurin da ya sa bai yi ba in ko mutum yana da uzurin ya je can ya faɗi wa alaihi to akan wannan ne tun da ba sauran uzuri fatlu karanta masa littafi kawai su ji ayyuhar rasul ya kai annabi karanta masa littafi fatlu ma uhiya ilayka min alkitab ka karanta masu abin da aka yi ma wahayi na littafi ay ta'liman wa tadhkiran wa ta'abbudan wa taqarruban ka karantar da su ka gaya masu littafi a matsayin kana karantar da su wa tarkiran kana tunatar da su game da Allah game da lahira sannan baya ka nan wata abudan kuma kuna bauta a matsayin bauta wata qarruban da abin da za su yi su zo kusa da Allah bayan an karanta littafi wa qimis salah sannan a tsaye da sallah na Hari wa zulafan min Lai a wani bangare na yini da wani bangare na dare fa inna fi dhalika ay aunan kabiran a yin wannan akwai wani taimako babba laka ala sabari wasadai idan ka dage akan sallan nan kai wannan to zai taimake ka ka samu hakuri kuma sannan ka cije ka doge wa zadan aziman sannan kana da wani guzuri babba da katana da li rihlatika ila al ala da tafiyar da zakai kowa tafiyar nan tana gaban shi safarun ne tawilun tafiya ce doguwa amma gaya ma annabi kai wannan abu da kai in kai sallah kai wannan ambaton Allah to ka samu wani guzuri babba zuwa tafiyar da za ka yi zuwa wancan masarauta ta sama kowa sai ya je wannan masarauta ya fito akwai nahar almuradu nan min utlu ay mudawa mata tilawa shine mutun yayi ma yanzu ku kalli annabi an ce ya dawo ya dawwama kullum ya rika karatun qur'ani fa annabi fa bai da zunubi bai da komai an yafe mai abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta to saboda haka ka karanta kullum ma'u hiya ilayka wa huwa alqur'anul karim kullun ya zama kana da wani kaso kul allah a ce ma zaka karanta guda goma su zama kariya gare ka wajen shiga wuta to wannan kadai ma bai shi mutum ba sannan kuma an ce ka karanta so daya za a baka ladan ka karanta sulufin qur'ani in ka ƙara an baka sulufin na qur'ani in ka ƙara suka zama so uku to ka sauka kaman ladan ka sauke qur'ani ne to in kai so goma ka sauka qur'ani so nawa kamar shi dan ya bari saboda haka in ka aka ce ma annabi karanta masu wannan littafin nan su ji ka karanta masu saboda zai samu wannan wa qawluhu ta'ala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da abun ki ai ta'lilun ne wannan dan a kawo dalilin me yasa aka ce ai sallan nan dan ga amfaninta ai ta'lilun ne lil amri an ka kawo dalilin da yasa aka yi umurnin bi iqamati salah bi iqamati salati fa inna salah domin ita sallah ai bi ma tujiduhu ai min ishraqatin nafsi bayan abin da ake samu a cikinta na tana haska rai wal qalbi tana haska zuciya wal aqli tana tare abin nan ba tana haska ma mutum hankali halun ne tahulu bainal abdi wa baina wani hali ne kuma da yake shamakancewa da yake tsare bawa tsakanin sa baina talawwus bil qazurati fahish wanda yake samu ya tare mutum kada ya cakuda da ƙazanta irin ta alfasha wa munkar da abubuwan ki talawwus shine mutum ya damal damal ya ta kuɗa da abubuwa sallah za ta hana mutum kada ya ta kuɗa akwai na hamnan qila li ibnu atiyya inna hammadan wa ibn jurayd wal kalbi wato ibnu an ce ma ibnu atiyya da hammad da ibnu jurais wal kalbi yaquluna as-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkari ma dama al-'abdu fiha sallah tana hana alfasha da mummunan aiki matukar bawa yana jin ta yana ciki yana tai qala hadhihi ajamatun ay nisbatun ila qillati al-fahmi sai suka ce ai ta tare mutum kawai da alfasha kawai sai in yana yin ta yana ciki wannan an faɗa wannan rashin baubauci ne ba larabci bai ba fahimci abu ba ila fahmin wa huwa kadhalika lil hadith aka ce haka yake kuma wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam shine maganar da aka ce man salatuhu anil fashai wal munkar fala salata lahu ba sai ana cikin sallan ba duk wanda sallar shi bata hana shi alfasha da abun ki ba to ba salla kenan sallan ba yi ba wa qala lahu ahadu sahaba inna fulanan yusalli bil layli fa idha asbaha sarqa da wannan yasa sai wani ya tambaya kuwa yace to wane zai kwana yana sallah amma aka wayi gari sai mu ji a kasuwa an ce yayi sata a ce mai barawo qala sai hahu nahahu ma taqulu yace in dai yana sallar da gaske to zai bari in ko bai bari ba sallar ce ba sai ba yace mai aka ce to ga wane tan mutumin kirki ne muna ganin yana sallah yana kwana sallah amma da wayi gari sai ya sata sai ce in dai yana yin wannan ya doge akan sallar nan har sai kyau zaka ga wannan abin da ka faɗi ya bari in ko kaga bai bari ba to sallar ce matsala ai ko yaqulu yani salatahu saboda haka wannan zai hana wa mafasidil munkar wa zalika yafidu iqamatuha wannan yana bada fa'ida wajen tsaida sallah la mujarra a ce a tsaida in an ce iqamus salafa ba ana nufin ka shiga sahu kawai ka tsayi daidai kyamkyam ba wannan abin da aka faɗi baya zama ka san su ka san sharuɗanta ka san wajibabbunta ka san rukunnanta ka san sunnoninta da abin da ke bata ta to kai iqamus sala kenan la mujarradu adaiha wal ityanu biha ba tsuran kawai ka zo masallaci ka yi ta bane ka yi ta a jami'a ce ka yi wa iqamatu salah tatamassalu fil ikhlas wanda suka yi wannan su ne za a ce sun tsaye da sallah farko ya zama lokacin da za ka yi sallan da ta masalu fil ikhlasu fiha ya zama da mutum ya yi ta saboda Allah tsantsa saboda Allah lillahi ta'ala awwalan na farko kenan thumma mi bi taharatil qalbi sannan kuma mutum ya tsarkake zuciyarsa zuciya wankarka min al-iltifati ila ghairir rabbi ta'ala kada mutum ya rika tunanin wani Allah cikin sallar kada ka dan kayi sallah sharadi na biyu kenan afna adaiha saniyan mutum kenan mutum ya zama yana yin ta a lokacin da yake sallah a tsakiya ya zama wannan shine na biyu thumma ada'iha fi awqatiha almuhaddada laha sannan mutum yayi sallan a lokacin da aka ware mata aka ce ayi ta a wannan lokacin ba sai lokacin ta ba ya fita ba wa fil masajid sannan kuma mutum ya rika zuwa yana yin ta a masallaci masallatan Allah wa ma jama'atil muslimina ubadillahi wa awliyaihi sannan kuma ya zama a cikin masallacin kana yi ne da jama'an musulmai bayan Allah masoya Allah sai ka tsara wannan duk yanzu sallah ta samu abu nawa hudu ko thumma bi mura'ati arkaniha sannan kuma sai ka tsare rukunnanta ka kula da su min qira'atin ka iya karatun qur'anin kana karantawa da kyau inda zaka yi karatu kai ma ka yi war ruku'u ruku'in ta ayi da kyau a san me ake cewa kuma a ruku'un da in an yi da in an taso wat tumaninatu fiha sannan da natsuwa a cikin sallar lokacin da za a yi wal itidal da daidaituwa na shi ma daɗin kuma mutum ya دين a ciki ya تكي Wasu والسجود على الجبهة sannan in ka zo sujada kuma dole kai sujada akan goshi da hanci in ka ɗauke hanci ba ka ɗauka shi har sau uku sallar ta ɓaci sannan in ka zo wajen gaɓoɓi kuma ka sa hanci ka natsu a ƙasa sannan kuma gaɓoɓinka bakwai da aka ce a sujada kowane sai ya tabbata goshi da hanci ɗaya tafuka biyu buwawu. sannan can wancan kafafu kadamai ne in kai sujada ka dauki ɗaya kafa ka dora kan ɗaya kafa kai sujada da gaba shi da in ka maimaita so biyu sallah ta baci dole kowane sai ya sauka sannan suka ce in kuma ka sauke bin kuma ba za ka buɗa su haka ba ka sa kafa ɗaya nan kafa ɗaya nan ka buɗe haka dole sai ka jawo kafafun kuma ka haɗa su haka wannan digadigan suna matsa nan sannan yatsunka na can ƙasa sun ciki ƙasa ka ka'abai ne aka ce sai wannan diddigen da wannan diddigen sun tauka hada su da juna haka sai ka tsaya da su haka sannan waɗannan su kuma su kalli haka suna kan ƙasa kenan sun yi sujada kenan in ko ka bantsare su haka ko ka kwantar da ɗaya haka ko ka ɗauki ɗaya ka ɗora kan ɗaya haka har yanzu ba ka yi da gaɓoɓi bakwai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce shi ne da ya sujada kan gaɓoɓin nan bakwai in ba da larura ba duk wanda aka ɗauke ba ta je ba to sujada ba ta yi ba sallah ba ta cika ba warruku wa tumanina sannan wannan ai wannan wa wa akhiru arkaniha da sauran rukunnan shine al-khushu'u shine kuma tsoron Allah yana nan baka tafiya yawo wa huwa sukunu shine ka natsu walinul qalbi da laushin zuciya wa zarfid dam'i daga nan in an kai karshe kuma ka fashe da kuka to so nawa kai wannan sallah so nawa ne wannan sallah so nawa kai wannan sallah wadda za da waɗannan duka abun sannan ka gama tsoron ka gama komi a cikin sallan kafin ka sallame kuma ka fashe da kuka so nawa shi yasa aka ce Umar dan Khattabi da ya kalli shi ya san wannan abin sai ya ce akwai mutumin da zai shekara 60 yana sallah har hurhura ta fito mai anan ya zama fari tas karshen ta har yanzu bai sallah guda ɗaya da aka karba ba saboda babu waɗannan sharuɗa ciki ya fito ko hadihi hiya sala wannan da muka lissafo kaɗan ɗin nan ita ce sallah allati tujidu taqatan nur ay allati tahulu bainal ingimati fi shawat wanda ita ce take sama ma mutum wani window na haske ya shiga zuciyar mutum wanda in wannan hasken ya shiga allati tahulu bainal ingimati fi shawat wadhunub wanda take tare mutum ba zai fada ya nutso a cikin sha'awoyi ba ba zai fada cikin zunubai ba wa itiyanil fahishati kuma ya hana mutum ya rika yin alfasha wartikabil munkar ta hana mutum aikata mummuna aiki sai mu ji wannan ja jama'a ya fito ko wa qawluhu ta'ala wala zikrullahi akbar Allah tabar ay akbaru fin nahyi anil fashai wal munkar ambatan Allah ya fi ma girma ba faɗi sallan nan ba da aka ce tana hana alfasha da mummuna aiki to ambaton Allah wanda za a yi ya ma fi girma akan hana wannan alfashan min iqamati salah ya anna salata asna adaiha domin ita sallah lokacin da ake yin ta ay mani'atun asimatun lakin idza kharaja minha ita wata kariya ce babba ga wasu ta tare mutum baya magana ta tare mutum baya kalle kalle ta tare mutum baya kaza to in ya fita wajen sallah ba ai kaga zai iya ci gaba sai dai an jima ya ƙara dawowa to shi ko ambaton Allah tare da mutum yake ko ina yana tare mutum ba sai yayi sallah ba lakin idza kharaja minha qad yad'ufu tasiraha idan mutum ya fita daga sallar tasirin ta yakan rabu domin wani lokaci mutum bai a sallah baya magana baya zage baya wasu maganganu to amma in ya gama sallan ya sallame ba daga ne sai fara magana ba sai ya fara waya wataƙila yanzu ya gama wayan ya ce yana cewa zan faci yana wayan yanzu fa ya gama sallan a ce kaga sallan da cikin sallah ke zai wannan amma da ya fita wajen sallah ba to ambaton Allah shi ko so ake bi har wajen sallah amma zikrullah bil qalbi amma ambatan Allah idan mutum yana yi yana ambatan Allah da zuciyar shi wal lisan da harshe yana ambaton Allah da wannan fi kullil ahyani yace a kowane lokaci fa huwa asimun mani'un min al-wuqu'i fil fashai wal munkar shi wannan wata katanga ce kariya ce da za ta kare mutum shiga wajen alfasha da abun nan ba shi yasa wani malami yake cewa kwatankwacin wanda yake ambaton Allah amma baya jin shi a ran shi baya tadabburi bai tare shi komi ba kaman kwatankwacin ka ba mutum gwada ne ka ce ya rufa ana sanyi ko ana ruwa sai ya rike gezai ya rike jan shi a ƙasa ya yi amfani malamin mutum ne ka ji sanyi ya yi yawa sai ka ba shi gwada ka ce rufa sai ka zo kawai ka ga ya rike gezan gwada to ai gwadan ne wasu ba sani ba balle gezan ai shi ne rikici to mayafi to karshen ta ba ko su ɗan igiyoyi da ake kamar yanzu wannan da duman nan wannan da duman ba ga wannan kasan ta ba a karshen kafet din nan ba ga wasu igiyoyi nan ba da suka rage na ƙarshen abin shi ne geza to geza wannan in za ka ce geza wannan kafet ɗin wannan kenan to ka ba mutum wannan ya zauna ko ya rufa da shi saboda sanyi sai kama wannan gezan ya rika jan sha ƙasa yayi mai amfani to shine yace kaman mai aka mai ammaton Allah yake wanda baya tunanin kalmomin a rai baya aiki da su kawai dai ana cewa yace subhanallahi yace subhanallahi shikenan ya faɗi so talat bai mi ya faɗi mi ya faɗi bai sani ba kaman ka ba mutum gwada ne bai rufa da gwadan bai ja gezan ga ruwa ko ka bashi lema sai ya rike leman ka ba lema ana ruwa ya shiga sai ya matse ta ya daure ta da wannan igiyan ya ci gaba da dogarawa lema ta yi amfani to kama haka ya fito ko saboda haka wannan shine ma'ana wal munkar wa fil lafz ma'na akhar wa huwa anna dhikrullahi lil 'abdi bawa yace a ce dhikrullahi lil 'abdi fil malakutil a'la Allah ya ambaci bawansa a masarautar sama domin kana yawan ambaton Allah ko kina yawan ambaton Allah sai Allah ya ambace ki a cikin masarautar sama san a'la Ayi, wannan fil malakutil akbaru min dhikril abdi lir rabbi fi malakutil ardi ai ya fi girma akan shi bawa ya ambaci Allah masarautar kasa ko lokacin da kai ka ambaci Allah to kafin ka ambace din nan shi ya ambace ka a masarautar shi ta sama sai kuma ka ambace shi da naka da naci wani yafi wani kuma sadda ya ambace ka nan ya tuna kai ya ambace ka ne cikin bayansa shi yasa har ka tuna kace kai ma bari ka ambace shi ashe shi ya fare ma kafin kai kai saboda ka wancan yafi ويدل عليه alaihi qawluhu wannan abin da ke nuna wannan shine hadisin da yace man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi hadisul qudusi ne Allah ya ce duk wanda ya ambace ni a ran shi to ni ma zan ambace shi a raina a zati na wa man zakarani fi mala'in wanda ya ambace ni a cikin wasu jama'a zakartuhu fi mala'in khairun minhu to ni kuma zan ambace shi cikin wata jama'a sun fi wannan nashi a sama kenan kama fil hadisi sahih wa qata'an wallahi la zikrul al-abd al-da'if la min zikril al-azim aka ce wallahi ko shakka babu Allah tabaraka la Allah ya ambaci bawa wanda yake bawan nan mai rauni ne baya da komi bai mallaki komi ba mabukaci ne akbar shi yafi girma min dhikril abdi ad-da'if ar-rabb al-azim akan shi bawan mai rauni a ce ya ambaci Allah ai Allah ya ambace ka shi ne babbar daraja akan kai ka ambace shi kai ne za a samu wurinka kai ko duk da ka ambace ka samu duk da ka samu ya ambace ka ka samu duk da ya ambace ka ka samu matsayi ka samu matsayi babba Allahumma ja'alna min adh-dhakirin shakirin li'ala'ik ya Allah muna roƙonka muna tawassuli muna roƙonka da sunayenka da sifofinka ya Allah ka sa mu cikin bayinka azzakirin waɗanda suke yawan ambatonka ashakirina li'alaika waɗanda suke masu godiya akan ni'imominka amin ya rab wa qawluhu Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya sa abin da kuke aikatawa fihi wa'dun wa wa'idun wannan akwai alkawari na waɗanda suka yi imani suka aikata na ƙwarai to an masa alkawari wa'adun kenan mutanen kirki wa wa'idun akwai kyacewa ta azaba ga waɗanda suka zama su ko 'yan tawaye ne saboda haka Allah kada ka samu cikin ƴan tawaye fa inna ilmahu domin ilimin Allah ya tarattabu alaihi aljaza yana haifar da tunda ya san komi to ya sakamako kaman kana yasna'u alma'rufa jazahu bihi duk wanda yake aikata abin da shari'a take so wanda aka sani to Allah zai saka mai da wannan abu kaman kana yasna'u su'a jazahu bihi wanda yake aikata mummunan aiki shi ma Allah zai saka mai da shi aljaza'u min jinsil amal Allahumma rzuqna sana'i'al ma'ruf wa ab'idna an wa aqwa minani Allahumma rzuqna ma'ruf ya Allah ka azurta mu da aikata abubuwan alkhairi wa ab'ada anna su'i ya Allah ka nisantar da mu wajen aikata muyagun halaye amin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum waɗannan su ne ayoyi ya jama'a akwai na har na ƙarshe fil aya zi'ul muraqaba a cikin wannan aya ana taka mana wani irin burki na mu kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala shine waza an taka burki an jawo hankalinmu akan a taka mana burki mu kula da Allah tabaraka wa ta'ala mu ji sa wa alaihi akan wannan ne tunda an taka mana burki mu kiyayi Allah wa wa iqamus sala wa Ta'ala wa wa muraqabatuhu da kan wannan ne sai mu koma mu rika yawan karanta qur'ani to wanda bai iya ba fa ba dole koya ba mu fara karatun qur'ani wa iqamis sala da tsaida sallah wa zikrullah da ambatan Allah wa muraqabatuhu da kulawa da Allah harihil al-arba tumassal sabila salam waɗannan abun in mutun ya tsare su yana kallula ya karanta qur'ani yayi sallah ya ambaci Allah yayi muraqaba abu nawa hudu ko karanta Kur'ani, tsaye da sallah yawan ambatan Allah siyayar Allah shi ne muraƙaba, duk inda mutum ya shiga yana tunani Allah na kallon shi yana sanar da komi, don haka yana bauta Allah kamar yana ganinsa, in shi bai gani Allah Allah na gani abu hudu ko arihil arba'a waɗannan abun guda hudu tumathilu sabila salam ila dari salam man salakahu naja wa man tanakkabahu halak wal iyad billahi al alimul hakim waɗannan abun guda hudu duk mutumin da ya tsare su wanda ya kiyaye su ta matsala sabilar rasha a nan aka tattara hanyar tsira duk wanda ya tsare wannan abun guda hudu ya tsira ya gama daga wannan tsira kuma zai tafiyar da shi ila daris salam gidan aminci sai aljanna man salakahu naja duk wanda ya shiga wannan gidan ya gama tsira wa man tanakkabahu wanda ko wannan abun ya rasa su har gidan nan ya kife masa bai samu ba halaka wannan ya gama yawo wal yazu billahi al-aliyyil azim muna roƙo Allah masani almai hikima ya kare mu ya tsare mu waɗannan sun fito ko hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi guda biyar shine istihsanu darbil amsali li taqribil ma'ani lil afham yana da kyau a rika buga misali saboda da buga misali ne ake jawo ma'anoni su zo kusa wajen fahimtar mutum idan aka bashi misali aka ce gashi kuma yadda aka bada misali da gidan gizo gizo cewa aikin banza ne aka kwatanta da bautan shirikai ai wanda ya san gidan gizo gizo ko ya san an bauta ma wani Allah ba aikin banzan da yake wannan abu na biyu taqrirut tauhid wa ittal tandidi wato wannan ana nuna tabbatar da tauhidi ana nuna tauhidi dole ne wa ibtal tandidi kuma da kore kishiyoyi kada mutum ya yadda ya sama Allah kishiya ya sa ma Allah abokin haɗaka in mutum ya wannan ya gama yawo abu na uku fadlul ulama ala ghairi wato falalan a nuna fifikon malamai akan wanda ba malamai ba al ulama billah su malaman su waye su ake nufi nan idan ka zama professor da kai ake al'ulama ulama anan billah ai su ne wanda suka san Allah bi sifatihi suka san sifofin Allah wa asma'ihi suka san sunayen Allah wa ayatihi suka san ayoyin Allah wa shara'ihi suka san dokokin Allah wa asrariha suka san sirrin dokokin ku dauka ku rike ko ba za ku yadda ba amma dai haka yake ko ma ba za ka yadda ba dai to amma ka san ka sani abin haka yake in ana maganan wancan shi ma ilimi ne mai amfani ba cewa akai kada a ba mu ce kada a yi karatun boko ba mu ma mun yi kuma ƴaƴan mu ma na yanzu mun yi mu ma to amma ba shine gaya ba na cewa in kayi shi ka ce ka gama ka ɗauka ba sauran wata magana a'a ka yi wancan da kuma kana yin wannan shi ma wannan ana gamawa ma in ka ga dama ka tsaya na bokon amma na lahira ba a gamawa sai ranar da ka ji kawai ƙasa ta shiga bakinka to daga nan an ma uzuri amma matuƙar kana raye to sai ka je makaranta amma fa ba cewa muka sai ka zo nan ba dole ka tafi inda ka ga dama da muka yi magana aka ce hanyar tsira guda ɗaya ta farko sai aka ce talabul ilmin nafa dole mutum ya nemi ilimi na nafa to shine wannan kun ji shi nan kashi nan ulama ka san Allah ka san sifofinsa ka san sunayensa ka san ayoyi ka san dokoki ka san sirrin da ke cikin dokokin da wannan ne ka zama cikin ulama na hudu wujubu tilawatil qur'an ka kari nan kuma sannan bayan ka san waɗannan kuma wajibi ne ka rika karanta qur'ani to in baka koya ba me za ka karanta in baka iya ba me za ka karanta karatun qur'ani dole ne wa iqamis sala wa sala da tsaye da sallah dole ne wa zikirillahi da yawan ambaton Allah da ake cewa ayi da safe ayi da yamma dole ne abu nawa tilawan qur'ani tsaye da sallah ambaton Allah idh hiya ghidha'ur ruh domin waɗannan sune abincin rai in rai ya rasa waɗannan ran mutuwa zai yi wa zadul uruji ila al malakutil a'la kuma wannan shi ne guzurin da za a taka a tafi masarautar sama kun gane idan baka iya karatun ƙura'ani ba baka tsaye da sallah ba baka ambaton Allah to ka rasa abincin rai kuma ka rasa abin da za ka taka ka hau zuwa masarautar sama sai dai ka tsaya masarautar ƙasa kasuwan wanda koyi mutu ya shiga ƙasa ya shiga uku Al'idar ala karatun na yana da gayatu ahammiya na biyar bayanu fa'idatu iqamis salah an mana bayani akan amfanin tsaye da sallah wanda ya tsaye da ta ga maganinta wa tilawatul qur'an da kuma fa'idan kai jama'a mutum bai iya karatun qur'ani ba wallahi ya shiga uku kun kun ga dai duk maganar nan an ji an dawo sai an ce karatun iya karatun ayi wa tilawatul qur'an karatun alqur'ani wa dhikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan sannan kuma da ambaton Allah da zuciya da harshe zama kana yi abinda zuciyarka take faɗi harshe ya fassara harshe ya fassara zuciya ta gane mana waɗannan abin su ne matakala na zuwa masarautar sama su ne matakala na tsira su ne matakala na samun arzikin duniya da lahira muna roƙo Allah tabaraka wa ta alaka azurta mu da waɗannan abubuwa na tafi bi hada rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصبة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصبنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وقصد الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوتارنا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها عبدا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم إنا نسألك أن تقبل لنا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا على الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نفهم من الذنوب والخطايا كما ينفى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين